daren sha tara ga watan al-muharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar daidai da ashirin da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu da sha uku wannan shine kaset na goma sha ɗaya wanda muka yi wa lamba da ke daga cikin jeren giyar share fage da shimfiɗa da muke wa karatun littafin sharhu sunna wallafar al al-imamu abu muhammad الحسين بن مسعود ابن محمد البغوي الفراء الله مدaukakin sarki ya zafarta mishi idan jama'a basu manta ba muna tattauna wata matsala wadda ita ce karke-karken abubuwan da muke yi domin tabbatar da wannan shimfiɗa bayanan su ne waɗanne hanyoyi ne malaman ahli sunna suke bi domin kyakkyawar fahimtar da ake ganin su da ita dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam muka ji cewa hanyoyi ne waɗanda suke tabbatattu kamar ainihin guda takwas um, waɗannan hanyoyi idan ba a manta ba na karanto su kuma na yi mana bayanin da dama daga cikinsu ƙa'ida ta farko dai ita ce fahimtar hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa hasken fahimtar littafin Allah maɗaukakin sarki abinda wannan magana take nufi shine kar ka sake ka fahimci wani abu wanda yayi karo da alkur'ani kuma ka danganta wannan zuwa ga sunna idan har aka samu karo to ɗayan abu biyu ya faru ko dai bai tabbata hadisi ba balle ya zama sunna domin sunna tana da ƙarin ma'ana akan abin da ake nufi hadisi sai in abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a danganta shi sannan ake kiran shi hadisi to sannan in aka dubi abin da wannan hadisin yake dauke da shi yayi daidai da fassara ta gari kuma ba abu ne wanda aka shafe shi ba to sai a kira wannan abin sunna to in ya kasance bai inganta ba to kaga ba sunna ce ta annabi ba dan haka ba ta karo da alqur'ani ba ra'ayin wasu masu magana ne na biyu lallai ne ya zama kayi kyakkyawar fahimta ga wannan abin tukuna kai ya zama kayi zarfafin fahimta don haka yanzu zarfafin fahimta ce take karo da ainihin alkur'ani sai dai a nan ina so in nasashe da jama'a cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita kanta tana da ikon ta zo da wata shari'a ta kafa ta wadda yake babu labarin ta ko misali zarratin a cikin alkur'ani matukar haka ta faru to ba abu ne wanda ainihin za a yi musun shi ko kuma ainihin a yi inkarin shi ba a ƙarƙashin wannan maganar ba muna cewa ba ne duk abin da za a samu a hadisi sai ya zama akwai shi a ƙur'ani ya zama bai yi karo da ƙur'ani ba kenan in ya zama ƙarin ilimi ne ƙarin ibada ce ƙarin doka ce ƙarin shari'a ce ta zo wannan ba karo ba ne amma qur'ani ya tabbatar da cewa Allah ɗaya ne to da za a samu wani hadisi da zai ce Allah biyu ne ko uku ne ko komai Allah ne in dai har ka tsaya kai wa hadisin kyakkyawar fahimta haka to sai a ce ba hadisin annabi bane domin kaga yayi karo da abin da qur'ani ya zo da shi ina fata an gane amma qur'ani ya bayyana waɗanda za a baiwa zakka misali a ce sai hadisi ya zo da ƙarin wasu waɗanda za a baiwa zakka waɗanda babu su a ƙur'ani wannan ba karo ba ne ƙarin bayani na fata an gane sa'annan na biyu muka ji cewa duk lokacin da kake so ka yi wa hadisan annabi kyakkyawar fahimta to a duk matsalar da kake tattara hadisan ka yi ƙoƙarin iya ƙoƙarin binciken ka ka tattaro hadisan matsala ɗaya ka tara su wuri guda misali za ka yi bayani dangane da sallah to kai kokarin tattaro hadisan sallah za ka yi bayani dangane da azumi kai kokarin tattaro hadisan azumi za ka ga cewa hadisan ba sa karo sai dai wasu sun zo ne su bayyana falalar buɗe baki wasu kuma sun zo ne su bayyana irin addu'ar da zikirin da ake lokacin buɗe baki wasu hadisan sun zo ne don su bayyana falalar ciyar da mai azumi wasu hadisan kuma sun zo ne don su bayyana falalar sallolin dare wasu hadisan sun zo ne don su bayyana irin yadda Allah yake ɗaura shaidanu a cikin watan azumi sai ka ga hadisan kaf ba sa karo da junansu amma an ka ɗauki kwaya ɗaya ka nemi ya biya maka buƙata, to ba zai samu haka ba to sakamakon haka sai ka ga wasu abubuwa suna ta tahowa na kuskuren fahimta sannan hanya ta uku ita ce dukkanin hadisan da ake gani a zahiri sun yi karo da juna to ka bi matakin da malamai suka kawo waɗanda matakai ne guda hudu kamar yadda na gabata. matakin farko shine ka yi ƙoƙarin tabbatar da ingancin hadisa. in ya tabbata sun inganta sai ka tsallaka zuwa mataki na biyu sai ka gano ma'anarsu gaba ɗaya domin ƙa'idar take cewa imalun nassoini aula min ihmali ahadihima ka yi aiki da nassoshin biyu maganganun annabi guda biyu ka aiki da su to ya fi maka riba ya fi maka alheri fiye da a ce kai watsi da ɗaya ka ainihin ɗauki ɗaya hanya ta uku ita ce in kana da sanin tarihi to sai kai ƙoƙarin gabatar da wanda annabi ya faɗi daga baya akan wanda annabi ya faɗe shi tun farko kenan wanda ya zo daga ƙarshe ya shafe wanda annabi ya faɗi a baya wannan sai in ka gaza haɗa su tukuna to hanya ta hudu kuma ita ce muka ce a wato sai kai kokarin karkatuwa zuwa ga ɗaya daga cikinsu ta hanyar gano waɗansu dalilai daga cikin dalilai na ilimin usulul fiqh waɗanda malamai suka bayar waɗanda zaka dubi wa ai wannan hadisin ma tun farko ba karo suke da juna ba ashe domin wannan magana annabi ce ta saba aikin annabi ko kuma a ka bi hanya ta malaman hadisi wajen gano cewa wannan hadisin to ai tunda ka kasa hada su kuma ka ainihin wato kasa gabatar da wani saboda babu tarihi a jiki shikenan sai ka gabatar da wanda ya tabbata cewa sahihi ne a bisa wanda ya tabbata cewa hasan ne shikenan sai ka hukunta shi da gurgurdan yadda muka ambata to in abiya ya faskara kuma shine sai a tsallaka zuwa ta biyar din ita ce a tawakkuf sai ka aje hadisan gefe guda sai ka ci gaba da bincike Allah madaukakin sarki ya taimaka mun ji cewa hanya ta hudu din ita ce hanyar ma'rifatun nasikh wal mansukh kai kokarin sanin hadisan da suka shafe kai kokarin sanin waɗanda aka shafe in ba haka ba za ka zo kana ta gina wa mutane dokoki waɗanda an riga an shafe su sannan na biyar shine ma'rifatu asbabi wurudil hadis kowane hadisi musamman daga cikin hadisan da suke ɗauka wata kurman ma'ana to zaka iya bincikawa ka iya gano me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka a wacce munasaba to kun ga wannan maganar jama'a ina jin ita ce za ta taimaka in fara hasashen amsa wata tambaya da ido na ya kai gare ta cewar a cikin bayanai ran nan ina magana cewa ai taka iya yiwa a samu hadisi wanda yake ba'ifi a cikin sahihul bukhari wa yan shi'a sun yi manna da wannan ka daina magana yan shi'a kana wahalar da kanka ne abinda za a ce dama sun yarda da sahihul bukhari ne ba su yarda da sahihul bukhari ba saboda haka a wurin su da'ifi ne kawai wai abin dama da zai zama musu shubha in suka ji mun ce yo amma in muka ce akwai za'ifin hadisi a cikin bukhari mai muka faɗi ran muka ce magana ce ta malamai in kai kana daga cikin su ka shiga an baka daga cikin su ka kauce ba magana ce ta ahli sunna mutlaqan ba a malaman ahli sunna ma sai malaman hadisi so in ka shirya baka iya shiga cikin su to kai lasta min al-iri wala min an-nafir baka daga cikin malaman ahli sunna baka daga cikin jahilan ahli sunna kai dan shi'a ne kai tun farko kaga murna kai kake yi ba abun murna ba ne don an ce an samu da'ifin hadisi a cikin littafi ko da ibn maja to amma kaga duk wanda yake murna da an samu da'ifin hadisi a wuri kaza to ya nuna tun farko zindiki ne shi saboda murna ake a samu shari'a annabi ta tabbata so akwai abubuwa waɗanda suke na malamai ne kuma kai yanzu in ya zama duk abin da ke cikin bukhari gaba ɗayan shi shi kanshi Imamul bukhari akwai abubuwan da ya rubuta su sai in ka je wurin malamai za su gaya maka menene bukhari yake nufi da sahihul bukhari shi yasa muke irin wannan muqaddimar ai menene bagawi yake nufi da wannan littafin to imam al-bukhari da ya rubuta sahihul bukhari me yake nufi da sahihul bukhari yana nufin kowane hadisi ne yake nufi sahih al-bukhari ko yake nufi sahih ko ko menene kaje ka saurari muqaddimar mu wadda muka yi kusan awa uku ko awa hudu da rabi wadda mun sanya mata muqaddima ta sahih al-bukhari duk mun bayyana wannan so shawarar da nake baiwa ɗaliban ilimi ɗalibai ba sa ba sa itibai da menene yan shi'a suke cewa menene yan bid'a suke cewa ana magana menene na maganganun ɗaliban ilimi Kuma ba ka bayan shi'a yan siyasa ne ko kun fahimta yan siyasa ne yawan ba dan siyasa ba misali menene kake murna a ce kaza bai tabbata daga annabi ba kaza bai tabbata daga annabi ba shikenan sai kai murna eh, yan siyasa ne suke irin wannan Allah malaukakin sarki ya kiyaye saboda haka a ma'arifatu asbabi wurudil hadith sanin a wacce munasaba shine maganar da nake kamar mutanen da suke zuwa su rinka yanka kaset din mutum ya yanki kaset da ce ai ga albaniya ya ce ba sai a ce a'a a sa kaset din gaba ɗaya a ji a wacce munasaba ce albaniya faɗi magana amma ba haka ba yanzu in ka ɗauko ƙur'ani ka datso wata magana haka ka ciro ta sai ka iya cewa ai ƙur'ani ma ya tabbatar da cewa allah ɗayan alloli uku ne za ka iya datso inna allaha salisu salafatin wannan akwai a ko babu to in kace ce to gashi qur'ani ma ya tabbatar da cewa Allah ɗayan alloli uku ne sai a ce a'a menene a kafin nan menene a bayan nan haka iyakar magana take saboda haka inda zaka je ka dauko kawai a ai albani ma yace akwai hadisi da'ifi a cikin sahih bukhari hakan nan kawai ya faɗi magana ko ko ya faɗe ta ne fi ma'arid kalamin a cikin wasu maganganu ne waɗanda sai ka saurari maganganun tukuna zaka ji shi yasa ɗaliban ilimi ku natsu kar a rinka buga kanku lokacin kula 'yan shi'a da wannan hayaniyar tasu ta wuce sai dai a yi musu raddi irin na harbin jaki shine yanzu ana dandaka ne ta abin da yake karasa rumurmutse duk wani dan bid'a shine a cikin shekaru 30 da suka gabata mun yi da'awa akan bid'o'in yan dariku yan shi'a da duk wani zindiki mun gama da su yanzu matsalar ita ce abin da muke ta kiran yan uwanmu malaman ahlus sunna yanzu ba lokaci ne na a tsaya a shagaltu da waɗannan zindikai da waɗancan marasa kunya da waɗancan kaza yanzu lokaci ne na a zo a sanya littattafai a rinka karantarwa to shine an yi musu dandaka ta karke kenan bayan an gama tone asiran duk munanan aƙidojinsu. sai kuma ce to ga sunnar annabi din shine hakikanin ma'anar izalatul bid'a wa iqamatus sunna amma kuma ya zama har yanzu kuke nan maganganun yan shi'a kullum maganganun yan dariqa kullum maganganun suwa mutanen da munafincin su ya kai yanzu fada suke da junan su kuma kafallahu almu'minina alqital wancan ya harbi wancan da magana wancan ya zagi wancan da magana wancan ya kirkiri hadisan ƙarya ya yarfa akan wancan ba sai ku ci gaba da karantar da sunna ba so ku kiyaye ba a bata lokaci akan waɗannan shi yasa da yawa daga cikin sakarkaru waɗanda ba su fahimci inda da awon take ba kullum waya ah, yanzu da awon albani yanzu baya magana yan dariƙa baya magana yan shi'a ta abin da ya dame ta kenan mu mun zo ne dama don da'awa 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a mu mun zo ne don mu yaɗa sunna amma somewhere along the line sai aka samu akwai wasu bidiyo'i shine muka sa hannu pap pap pap muka bubbuge su shine yanzu ake karrara littattafan ahlus sunna a karantar abinda abinda da'awar mu ta gada kenan amma za mu yi ta wa'azi ne duk inda muka je muni ne za mu yi wa'azin dariƙa za mu yi wa'azin shi'a za mu yi wa'azin kaza a'a sai dai ana cikin ma'arar ana cikin karatun sai ka ji an dan taba wata bid'a an dan faffalla mata mari shikenan shikenan kawai farai da gaske ina fata an gane to haka nan ma'rifatu gharibil hadisi sanin ilimi dangane da wasu kalmomi da ba a saba jin su a gama garin larabci ba waɗanda suka zo a cikin hadisi ka yi ƙoƙari ka san ya ake bi da waɗannan kalmomi mun yi bayani insha Allah sannan fahimus sunna ala dawil athari salafiyya an sahabati radiyallahu anhum ajma'in sanin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma fahimtar sunna annabi a bisa hasken yadda sahabbai suka fahimce ta sannan sai kuma arruju ila kutubi shuruh komawa zuwa ga littafan sharhohi to littafan sharhohin nan ba ku manta ba ita ce matsala wadda take tana da matukar muhimmanci wadda ainihin na ba da muhimmanci dangane da ita dangane sharhin waɗannan maganganu da ne ta bayani akan su kusan kwanaki hudu ko biyar ka samu littafin zawabitu muhimma li husni fahmi sunna wallafar professor abi uh, unais abi anas unais dan ahmad dan tahir malami ne profesa ne a jami'ar islamiyya da ke madina a yanzu allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri littattafan sharhi na yi bayanai masu yawa dangane da littattafan sharhi zan taƙaita bayanai na ne akan cewa littattafan sharhohi da muka yi ta ishara a kai cewa gaskiya saboda allah littafin sahihil bukhari littafi ne wanda yake shine mafi girman daraja a wurin ainihin ahalis sunna baki ɗaya a cikin ainihin wato duniyar musulunci a ƙarƙashin wannan wannan littafi da a ce ya samu wani bijimin malami irin imamul bukhari mai aƙida da tunani irin na bukhari to da littafin zai fi armashi to amma sai aka samu ainihin akasin haka kamar yadda muka yi bayanai waɗanda waɗannan bayanai sun ainihin wato fito da abubuwa ƙarara ƙwarai da gaske idan ba ku manta ba na zo muku da wannan littafi sharhu kitabit tauhid min sahihil bukhari na malam abdullahi dan muhammad dan gunaima wanda na ce tsohon profesa ne a jami'ar islamiyya da ke madina sannan kuma ya fahimci wannan matsala tun da dama fagen shi ne ya yi maganganu masu yawa waɗanda ainihin wato suke nuna maka hakikanin al'amari gaskiyar magana da na faɗi zan ɗan karanto mana ne kawai cikin mujalladin farko a shafi na ashirin da tara a fakara ta ƙarshe inda yake cewa waliza أرى من الواجب أن يتولى شرح هذا الكتاب الذي ألفه ذلك الرجل السلفي الفاهم للحق تمام الفهم من هو على نهجه نهج المعلف في Ya yace dan haka ni ina ganin yana daga cikin wajibi a samu wani wanda zai ɗauki nauyin sharhin wannan littafi na sahihin bukhari wanda wannan mutumin al bukhari ya rubuta shi wanda yake shi mutumin salafi ne a wajen fahimtar shi fahimta ta gaskiya da yake akai man huwa ala nahjil muallif al aqida wanda ya zama aqidar su iri ɗaya da Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari salafi ne to amma duk waɗanda suka yi sharhin har zuwa bugawar da aka yi na yanzu tun daga su Karmani Muhammad ibn Yusuf da sauran ainihin malamai waɗanda suka biyo baya su al ibn battal da ibn abi jamra da makamantan duk malaman da kake jin muke karanto ta'aliqat din nan nasu a cikin fatihul bari su ainihin wato Alimamu uh, imam zain uh, ko ibn al-munir duk waɗannan aƙidojinsu wajen al'asma wasu sifat ba iri ɗaya ne da na Bukhari ba don haka na ce fatuhul bari babban madogara ce dangane da sanin sharhohin hadisai da abin da ya shafi ainihin fikihu da tarihi da jar'uwar adi amma wajen sanin ilimi na ainihin al'asma'u wa sifat gaskiya ba zai zama cikakkiyar madogara ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a wannan shine ɗan taƙaitaccen bayani wanda ya kamata in ƙarasa dangane da abin da ya shafi sharhin bukhari kuma kamar yadda za ku eh, fahimta haƙiƙa maganganun duk da ne na takaita su ne domin ba zai yiwu in yi ihata in kewaye duk wasu sharhohi na bukari ba amma iyakacin dai waɗanda na sani na yi ƙoƙarin ɗan tattauna maganganu a kai sai kuma sharhin sahihin muslim sharhin sahihin muslim shi ma kamar yadda masu bibiyar karatuttuka na a hankali lokacin da na zo zan fara karatun sahihin muslim na zo da wasu sharhohi masu yawa daga ciki akwai wannan al بفوائد مسلم muslim wannan sharhi al-imam al-maziri yayi shi al-imam al-maziri ba maliki ne a wajen mazhaba a wajen aqida ta al-asma' wa sifat kuma mutum ne wanda yake ainihin bin aqida ta ash'ariyanci kuma ya fara shi bai karasa shi ba Allah ya dauki ran shi al-qadi iyal yazo ya kammala shi ya sanya mishi ainihin wato ikmalul mu'lim sannan nawawi kuma yazo ya ɗauki ainihin wato wannan littafi ya dan yi gyare-gyare akai ya gina nashi shine al-minhaj bi sharh muslim ibn al-hajjaj to gaskiya dukkan turka-turka tana tikewa ne akan sharhin sahihi muslim na al-imam an-nawawi ku duba mana nan za ku ga ainihin ga wasu abin nan nan ga sunan na hangen su sunan an kasa yawa ga sunan guda uku sharhin abin nan sahihi muslim na wannan dukkan turka-turka tana ƙariya ne akan sharhin nan na sahihi muslim na al'imamin nawawi domin abin da ya faru gaskiyar lamari al'imamin nawawi za ku kwaso su dukansu ne al'imamin nawawi al'amarin shi ya ruɗa mutane da yawa shin al'imamin nawawi salafi ne ne shi ko khalafi ne shin imamin nawawi din nan ash'ari ne ne shi ko menene ne shi domin abubuwa da yawa ne sun bayyana a cikin sharhin nashi da yake ba zama muka yi domin mu yi dirasa wafiya cikakken tarihi ne na nawawi a nawawi malami ne musulmi ne ƙwararren malami kuma daga cikin malaman ahalus sunna ya girma a hannun malaman shi a irin waɗannan zamun na daidai lokacin da abubuwa suka fara gurɓacewa don haka wannan gurɓata ta same shi a wajen karantar da shi to amma bayan da ya karatu ya bunƙasa haƙiƙanin al'amari ya tabbata akan manhaji na ahlus sunna kuma as salafiyyun to amma haƙiƙa ne saboda irin waccan barbara da ya samu tun yana ƙarami to ta rinka bayyana ana ganin ire-iren waɗannan abubuwa a cikin sharhin shi ne na sahih muslim me nake nufi bari buga misali daya imam nawawi a cikin wannan littafin in yazo yana abbara yana bayanin aƙidar salaf game da ayoyin siffofi sai ce salaf sun tafi ne akan tafwidul ma'ana wannan mummunan kuskure ne kowa ya natsu da kyau musamman ɗaliban ilimi salaf ba sun ce a yi tafwidul ma'ana ba ne shine in aka ce yadullahi abinda salaf suke cewa sai su ce hannun Allah sun fassara ayar kenan to sai su ce wannan aya ta tabbatar da Allah yana da hannu to yaya hannu yake sai su ce sun fawwala ga Allah ba za su ce komai ba to tafwidin kaifiya ba tafwidin ma'ana ba shine salafiya suka akai to su nawawi da su ibnu hajar da su alqadi iyal da da yawa daga cikin waɗanda suke ɗibo maganganu su danganta ga salaf sai su ce salaf suna kan tafwidi ne dangane da ma'anoni na siffofin Allah in aka ce suna tafwidi shine kenan in an ce yadullahi to tun farko salafi ba zai ce hannun Allah ba in yazo sai dai ya irin wannan magana da kake ji masu tafsiri a ƙasar musulmi yadullahi fauka aidihim sai ce ban faɗa ba kuma ba zan faɗa ba wuce mu je ba zai fassara ayar ba shine ya fawwala gaba ɗaya shi ba zai ce komai a kai ba ba haka salaf suke ba salaf suna fassarawa sannan su cire fassarar ma'anar da fassarar ta hukunta shine arraHmanu rahmanu alal arshi tawa salaf sai su ce Allah mai rahama yana saman al'arshi sai su ce wannan aya ta tabbatar da Allah yana saman al'arshi to yaya yake a saman al'arshi sai su ce ba mu sani ba me yasa saboda bai bayyana ba amma tunda dai har yace alal arshi istawa sai su ce ya daidaito akan al'arshi sai su ce wannan aya ta tabbatar da Allah ya daidaito ainihin akan al'arshi ina fata an fahimci wannan ma'ana sun tabbatar da abin da ya zo a cikin ayar ba sa kyamar faɗi kun fahimci wannan da kyau jama'a to amma su kwatanta yadda abin yake fa sai su ce ba za su yi ba a nan ne suke tafwidi don haka ina fatan karkaje ka fada cikin zamiyar yan bidi a wani lokacin a nuna ma wani littafi na wani mutum mutumi ash'ari ya ce maka ai gashi salaf suna tafwidul ma'ana ne sai ka ce a'a salaf suna tafwidin kaifiya ne amma salaf ba sa tafwidin tafsiri da ma'ana suna fassarawa kuma suna cire ma'anar amma in aka ce su kwatanta ma'anar sai su ce wannan kuma sun fawwala ga Allah ina jin wannan bayanin zai taimake ka wajen ka gane ko to ka ji kuskuren da al-Imam ya shiga wannan kuskuren bai mai da shi kafiri ba wannan kuskuren bai mai da shi jahili ba wannan kuskuren bai cire shi daga cikin ahlus sunna ba wannan kuskuren bai cire shi daga cikin yan salafiya ba dan haka gaskiyar lamari al imamun nawawi ya tabbata ahlus sunna ne salafi to ko da ka ga wasu suna siffanta shi da ash'ariyanci kamar yadda zaka ga irin su ibn subki malam abdul wahhab dan abdul kafi ko malam abdul kafi dan abdul wahhab da zaka ga suna yi wannan kuma kungiyanci ne irin nasu kamar yadda a nan garin abin mamaki muka ji 'yan ɗariƙa suna cewa wai ibnu taimiyya ma ɗan ɗariƙa ne to kaga wannan ita ce kalma mafi ban mamaki a cikin tarihin Ibn taymiya a cikin Ibn taymiya dan dariqa ne na qadiriyya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka ina fatan dan uwa na ka samu wannan littafi ad-dalailul wafiyya fi tahqiqi aqidati al-imam an-nawawi as-salafiyyatin am khalafiyya ma'ana dalilai gamsassu game da tabbatar da cewa shin aqidan nawawi aƙida ce ta salafiya ko kuwa aƙida ce ta 'yan baya-baya waɗanda suke lalatattu gaskiyar lamari wawi salafi ne insha Allah ta'ala da abinda za ka gani a littafin shi abinda malamai suka ce ka ɗauka matsayin kuskure ne wanda kamar yadda muka yi bayani mutum ne ya ginu ya tashi a cikin wani abu amma saboda ƙarfin shirya ta Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙarfin ilimi da Allah ya bashi ya yi iyakar ƙoƙari ya kwaci kanshi daga cikin waɗannan abubuwa dukkaninmu da aka haife mu a yanayi irin waɗannan wanda yake kewaye da abubuwa na kurakuran rayuwa na bidiyo'i na al'adu ba a rasa irin wannan a farkon mu. shi yasa ba wani wanda zai bugi kirji ya ce shi ba inda wata bid'a bata ta taɓa gegara shi ba sai dai 'ya'yan da za a haife su a cikin tarbiyya irin ta ahalus sunna to waɗannan su ne za a iya cewa sun ƙetare amma in dai ka shawo rayuwa ire-iren tamu dinnan ta shekarun sa'o'i na da makamantanmu ya ƙarya kake ka ce akwai bid'a da ba taba gegara ka ba sai dai kuma Allah ya maka gyaɗar dogo kashi sai dai kuma lokacin ma kayi ba kayi ne a bisa ilimi da cewa ka gamsu a kai ba kayi ne kawai da takalidi a lokacin da Allah zai zan ya wadata ka da ilimi sai ka balle duk abin da ba daidai ba wannan ya tabbatar da cewa ashe shirya kake so na haka jama'a gaskiyar lamari sharhohin sahihi muslim kusan kaf ɗinsu sun samu matsaloli ire-iren waɗannan waɗanda ina jin tsoron in iya ce maka akwai wani sharhi kwaɗe na sahihi muslim wanda za ka iya mai da shi ainihin madogara in ba wasu sharhohi da aka samu malamai sun zo sun yi su daga baya-baya ba ta gade daga cikin sharhohin sahihi muslim <clears throat> akwai ainihin wato sharhin al-mufhim lima ashkala min talkhisi kitabi muslim al kurtubi al abbas ahmad dan umar dan ibrahim malamin kurtubi mai tafsiri wannan malami malamin hadisi ne ya kware da larabci ya kware da tarihi ya kware da ilimin hadisi amma shi ma yana da aƙida ba ash'ariyar aƙida to da yazo ya talhisin sahihi muslim ya average average version of the sahihi muslim wato ya bada kamar summary to shikenan sai kuma ɗalibai suka ce sharhin shi da ya zo yin sharhi sai waɗannan abubuwa na aƙidojin shi ƙarara suka bayyana ainihin a cikin wannan littafi kenan wannan littafin a babin sanin al'asma was sifat ba zai taɓa zama madogara ba to sai dai kuma akwai ainihin wato sharhin muktasar na ainihin sahihi muslim wanda alhafiz abdulazim almunziri mai littafin at-targhib wa tarhib yayi shi wannan sharhin abu tayyib ya yi shi muhammad siddiq khan muhammad siddiq hassan khan wannan malami indiya da kan shi ya faɗi ya ce an haife shi ne ainihin a garin kanwija ta ƙasar indiya a lokacin da ya rubuta wannan littafi a lokacin ma yake cewa shekarar shi hamsin a duniya wannan littafin mujalladi takwas ne wannan malamin salafi ne salafiyar aqida salafiyar manhaj to wannan sharhin nashi shi kadai ne daga cikin sharhohin da suka gabata wanda yake bai wuce shekaru 200 da rasuwa ba wanda zai iya zama madogara game da abubuwan da yake faɗi dangane da al'asma'u wa sifat tare da cewa shi kuma sharhi ne na muhtasar takaitacce ne don haka shi ma a takaice ya ainihin yi sharhin to amma daga baya-bayan nan kamar yadda kuka gana fara ishara akwai babban malami الشيخ العلامة محمد ابن Ali علي Adam آدم Musa al الإثيوبي wannan babban malami mutumin kasar ethiopia ne asalin shi amma yanzu lecturer ne a makarantar darul hadith alkhairiya da ke makka ya rubuta ainihin sharhin sahihin muslim kamar yadda aka gani shine na mayar madogara wanda muna karatun sahihin muslim muqaddima kadai da ya mujalladi biyu yayi ta ya sanya mata qurratu ainil muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj shi kanshi a cikin muqaddimar shi yayi isharar waɗannan maganganu wannan ita ce mukaddima qurratu ainil muhtaj wato abin da zai sanya ya zuciyar ko ya haskaka idan mabukacin sahihi muslim shi kuma sharhin na sahihi muslim ya sanya mishi al-bahrul muhit as-sajjaj wato teku wadda ta kewaye duniya kuma wadda take cike da ambaliya da igiyoyin ruwa fi sharhi sahihi al-imam muslim ibn al-hajjaj to gaskiyar lamari da dukkanin adalci wannan shine sharhin sahihin muslim wanda insha Allah zan iya bugun kirji in ce maka madogara ne akan komai madogara ne game da lugha da ke cikin sahihin muslim don malamin kwararre ne wajen lugha madogara ne dangane da tarihi dangane da takhriji dangane da hadisai dangane da tahqiqi da tahririn mas'alolin fiqh wajen abin da ya shafi aƙida kuwa wannan duk duniyar da ke rayuwa a yau ta sallama mishi kuma an tabbatar da cewa ba a taɓa wa sahihi muslim sharhi da ya kusanci wannan ba Allah maraukakin sarki saka mishi da alheri saboda haka wannan sharhi yana iya zama ainihin babbar madogara wadda al'umma za su mai da shi ainihin abin dogaro da ikon Allah insha Allah ta'ala na biyu uh, ko in ce ainihin wato na uku sai sharhohin abu dauda daga cikin sharhohin abu dauda gaba daya jama'a in takaita mana in ban da sharhin ma'alimus sunan wanda ainihin al'imamu ibn qayyim yayi wato tahzibis sunan afwan tahzibis sunan shi kadai ne zai iya zama madogara ga duk abin da kake nema game da ainihin abu dauda to shi kuma sharhi ne wanda ya shi muktasar sai kuma ainihin sharhin da shi ma al'imamu imamu abdul azim ya yi shi wato alimamul munziri alimamul munziri shi ma ya yi ainihin wato sharhin sunan abi dauda Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri to wannan sharhin shi ma yana iya ainihin zama madogara tare da cewa ainihin takaitaccen sharhi ne shi ma gashi muktasar sunan abi dauda shi nan da ɗan sharhohi da ƴan ta'alikat da yan abubuwa waɗanda yan kaɗan ne haka gashi al imamul munziri sannan nawawi ya fara wa abu dauda sharhi ya kwanta ya rasu kun gan shi gashi mujalladi ɗaya aka buga shi al fi sharhi sunan abi dawo da sajistani nawawi ainihin wato ya fara sharhin shi ya rasu to wannan kuma sharhi ne takaitacce kwarai da gaske wanda shi kan kanshi imamin nawawi din bai kai ko ina ba a cikin ainihin wato sharhin ya kwanta ya rasu ala ayyati hal in dai ana maganar sharhohi ne dangane da sunan abi dauda to babu shakka sharhohi da malamai suka yi suna nan da yawa akwai littafin aunin Ma'abud, bazlul majhud da fatuhul wadud duk waɗannan sharhohi ne na sunan abi dauda a ɓangaren abin da ya shafi fiqhu babu laifi da aunin Ma'abud da sanin mazhabobin malamai amma shi kanshi sai kai taka tsantsan wajen abin da ya shafi al-asma'u was sifat to nan sai kuma ta'liqat din ainihin wato fathul wadud na sharhin abi Dawuda, wanda ainihin abul Hassan as ya yayi wannan babu laifi da ya zama madogara dangane da abin da ya shafi aqida ta Al'asma'u Wasifat sifat da ainihin abubuwan da suke biyo bayan waɗannan gaskiya akwai wata magana wadda bai kamata in saka ya ta ba ko kaɗan wannan wani sharhi ne na sahihi muslim wanda ɗan uwa kuma abokin wannan malamin wanda daga gari ɗaya suka fito kuma kusan sun yi karatuttuka a wurare daban-daban waɗanda suke suna da alaƙar malamai kwarai da gaske amma gaskiya ko kaɗan sharhin shi wannan malamin bai kusanci na wannan ba ga shi sharhin sahihi muslim mai suna alkaukabul wahaj warraudul bahaj fi sharhi sahihi muslim ibn al-hajjaj gashi a sheikh muhammadin al'amin ibn abdullah al'urumi al'alawi al-harari shafii wannan malamin yana nan da ran shi shi ma tare suke shi ma ne a darul hadith amma gaskiya shi da kanshi ne wa kanshi furucin shi ash'ari ne kuma akwai ash'ariyanci a ciki amma kuma za ka yi mamaki yanayi furucin haka kuma yana ainihin cewa shi salafi ne domin matsalar kamar yadda na faɗi akwai waɗanda kawai sai su su kawai abinda abinda suke a kai sai su ce shine salafiyanci abinda suke a kai shine salafiyanci kawai shikenan dan haka sai su su ma salafiya ne kamar yadda zaka ga wani shedani mai suna Tijjani As-Samawi wani dan Shi'a ya littafi ya sanya wa littafin Ash-Shi'a hum ahlus sunnah ayan shi'a su ne halin sunna to kaga wannan duk siyasa ce irin tasu to gaskiyar lamari wannan sharhi wallahi ba zai iya zama madogara dangane da abin da ya shafi al'asma wa sifat ba sharhi ne kuma mai yawa mujalladi 26 ne na sahih muslim shi ya kammala na shi kaf an kuma buga shi gaba da shi kuma na malam muhammad ibn ali adam ya kammala shi amma gaskiya saboda Allah ba a kammala buga shi ba kamar yadda jama'a sau gani to sai kuma zadul muslim fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim abin da yasa na kawo wannan dan ana magana littafan sharhi wani malami ne mai suna ainihin Muhammad Habibullah shi malam Muhammad Habibullah buzu ne mutumin kasar Mauritania mutumin kasar Shankit wato garin Shankit shi bai boye kanshi ba ya bayyana kanshi komai da komai a shi maliki ne a aqida shi ash'ari ne to sa'annan kuma yana bin ɗariƙu na sufaye shi wannan duk wanda yake ɗalibin hadisi ko malamin hadisi a wannan zamanin kusan ya san tarihi da labarin wannan malami mai zadul muslim malamin hadisi ne din da ake neman malamin hadisi <coughs> saudiya ta ɗauke shi ya karantar kusan shekaru arba'in da ta gabata aka nemo shi ya karantar sai suka ce amma fa su a nan ba a ɗariƙa to da aka zai bar ɗariƙa ya ce a shi gaskiya ba zai bari ba ce me yasa yace a ah, shi ya gamsu yace ko baban shi da ya saka shi a wanda ya rasu inda zai dawo daga lahira yace yaje ya je ya gano ba ta da kyau yace ba zai yadda <laughs> kaga <laughs> suka ce a sauka lafiya masar su har ba yahudi a masar yana karantar da qur'ani da hadisi masar sai suka ce a zo nan mu nan ba magana aqida aqida ba bata taso ba don mu ba ba ita muke da ita ba ta honan tunda kana da karatu amma mu kuma za a yi maka interview sai ce a shi ba a yi mai interview shi da kanshi ya san shi malami ne don haka shi ya wa kanshi interview kawai a bashi ya karanta sai aka ce a sai an yi interview ya ce ya yadda amma duk wanda ya mai interview shi ma zai mai interview <laughs> mala habibullahi kenan to Allah ya gafarta mishi ya rasu jama'a mutumin kasar Mauritania ne gashi saboda haka waɗannan duk suna daga cikin sharhohin dan kana karatun wasu abubuwa ne na tafsiri na eh, sanin hadisai da abubuwa shi kenan amma abin da ya shafi aqida ta al-asma wa sifat wallahi wannan ko ka ganshi a library din mu ko ina kuma ka ganshi to wallahi ba zai iya zama madogara ba to sai kuma sharhohin tirmizi sharhohin tirmizi mafi dadewar sharhi shine arizatul awazi ta al-imam al-qadi ibn al-arabi da kuma sharhin ibn sayyidin nas to sharhin ibn sayyidin nas shi ya samu matsala don ibn sayyidin nas al-imam muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn sayyidin nas ya fara ya rasu iraki ya ɗauka ya ci gaba shi ma ya rasu ɗan gidan iraki abu zur'a sai ya karasa sau da haka sharhi ne na mutum uku to sai dai dukkansu minwalinsu ɗaya dukkansu suna da aƙida ta ta'awilin sifat dukkansu suna da wannan kar ku manta da bayanin da muka yi zamanin da imamul bagawi ya rayu a wannan zamani shine ƙarshen nuna da ilmomi da aƙidoji suka yi sai kuma abubuwa suka zo suka rikice a wannan zamanin a daidai wannan lokaci kuma 'yan bid'a suka yi ƙarfi a duniya suka samu gwamnatoci suka samu kuɗi suka gina makarantu sai ya zama kusan duk inda za a tura ɗalibi ya tafi karatu zai fada makaranta ne in ma ta mu'tazilawa ko ta ash'ariya ko ta maturidiyya ko ta kullabiyya sai zama a wannan lokacin gaskiya a tarihi kap a wannan lokacin ba a san gwamnati ko kwaya daya ta hali suna salafiyuna a duniya ba kamar yadda ake a yau in ka cire kasashe irin su saudiya aka zo a wannan lokaci ba a san wata makaranta kwaya daya wadda ake karantar da aƙida da manhaji na salaf ba duk makarantun zamanin da gwamnatocin zamanin imma mu'tazilanci ko khawarijanci ko ash'ariyanci ko kullabiyanci ko maturidiyya wato shine in an ce ar-rahmanu alal arshi stawa ko dai ce ban fada ba ba kuma zan fada ba shi san bakin shi ba zai ce Allah ya daidaito a sama ba ba ma zai fada ba ɗaya kenan to wannan mufawwidi kenan ko kuma yace ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaita a saman al'arshi sai ce amma ba daidaituwa ake nufi ba ana nufin Allah ya mamaye ya mamaye ya yi istaula Allah ya mamaye sama ne kawai yana da iko har sama abinda aya take nufi kenan ba tana nufin Allah na ko ina bane ko kuma ma gaba daya yayi inkarin cewa ai Allah madaukakin sarki ba shi da wata siffa wato ba zane to ire-iren waɗannan duk inda zaka shiga makaranta a wannan lokacin abin da ya faru ke so da haka ka gaya mini bayan shekaru ɗaliban da suke karatu a waɗannan makarantu sun zama malamai su suke rubuce-rubuce me kake tunani ya bayyana irin wannan abin zai tasiri shi yasa muke addu'a ta musamman kuma ba za mu gushe muna yi ba ga ainihin gwamnatin saudi arabia a kan da allah maɗaukakin sarki ya karfafe ta kan aƙidar tauhidi malaman kuma suka tsayu da gaske wajen yada aƙidar tauhidi ta kai shekaru kusan arba'in da suka gabata malaman saudi arabia da kudinsu ba da kudin gwamnati ba suke buga littattafai suke tsara wa kansu daura su shigo wannan ƙasa mu ta Najeriya su shiga ƙasashe ko'ina su je suna ta karantarwa sannan suna ɗiban ɗalibai suna tafiya da su jami'ar islamiyya da ke madina suna karantarwa sa'an nan suna ainihin taimakawa waɗannan ɗalibai wajen mallakar littattafai a da an ka shiga jami'ar islamiyya in na ce da da ta kurkusa kurkusa din nan ma shekara sha biyar shekara ashirin da ta wuce in ka shiga jami'ar islamiyya za ka ga wasu manya-manyan stores kowane ɗalibi sai je ya samu wani kwana kawai ba wani makulli a don ba wanda zai ɗauka din littattafan shi da yake sai sai rinka naɗe su a littattafai a katan yana tara ina sa sunan shi ne musu lamba in ya kusa koma a ƙasarsu da wata biyu wata uku sai je faɗi cewa shi ɗan najeriya ne yana gari kaza zai koma ƙasarsu zai kammala makaranta lokaci kaza don ba a yajin aiki a can balle ka ce in ka sa zawar kanka rana ka yi kuskure ba a yajin aiki so da haka shi ke ya sa kan shi rana zai koma rana ta. ba shi ke sai kawai sai a ɗibo waɗannan tafai nashi sai a je sai a kai mishi har babban filin jirgin sama na garinsu ina fata an gani shi kenan in ya je sai clearing sai tafi da abin shi kyauta haka lokacin ake wannan sai taimaka wajen yaduwar wannan ilimi da aqidar salafiya da da'awar salafiya a duk duniya kun san abin sha'awa yadda muke karatuttukan nan ko haka za ka je ka samu farare da bakaken fata america khirrijan jami'ar islamiyya duk suna yi har akwai wani matashi yanzu da wai ya ta'asirantu da shiga irin tawa da ta malam ja'afar shi bakin fata ne america khirrijin jami'ar islamiyya ya dawo yanzu yana da da'awar salafiya shikenan sai ya ce yana so ya gane ina yan da'awar salafiya suke daga afirka yana so ya gane irin rigunan da suke sawa da haka kullum zaka gan shi an sa darussan shi a YouTube da kaya irin namu ake dinka mashi shadda jamfa babban riga da sauransu da huluna irin namu duk inda suke sai sa a siyo mishi tunda wai yan uwan shi yan Afirka yan Salafiya haka suke shiga tushe shi ma haka zai da haka in ka gan shi kafin ya fara darasi sai ka dauka Bahaushe ne ko Hausa zai fara sai ya fara sai ka je shi ba America ne zanzan abu usama sunan shi Allah ya saka mishi da alheri to wannan haka da'awar da ya ta yadu jama'a sakamakon wannan shi yasa manufar jami'ar islamiyya shine in ta dauke ka kai karatu ka dawo garin ku ka zo ka zauna kai karatu jami'ar islamiyya bata dauke ka ta baka digiri dan in ka samu digiri ka koma ka je ka shige kana aikin gwamnati ka bace ba a san da kai ba wallahi wannan ba shine manufar jami'ar islamiyya ba zarban ya sha faɗa mana zarban shine babban malamin mu kaf duk wani wanda yayi karatun daura ko yayi karatu a jami'ar islamiyya ko yake da alaka da ainihin Saudi Arabia bangaren Jami'ar Madina to zarban ne uban shi zarban ne malamin shi kuma zarban shine babban limamin masallacin Quba har zuwa yanzu yayi ritaya bara waccan yanzu ya koma limancin kadai yake yi lecturer ne da a kulliyatu da'awa usuluddin bangaren aqida da tauhidi da da'awa sannan kuma bosa ne na Islamic University a wancan lokaci yanzu ya koma kadai abin da yake yi yana ainihin karantarwa da limanci a nan masallacin Quba babban abin shine me kake karantawa a ƙasarku ko kana karantawa a ƙasarku shine kullum manufar dan haka gaskiya saboda Allah jama'a su ita ce a je a yada wannan da'awa kuma alhamdulillah wannan manufar ta su ta tabbata kuma tana tabbata dan haka a wannan matsayin zan tsaya in yi addu'a ta musamman ga ainihin sarki Abdul abdulaziz dan rahman tare da ainihin shi sarki fahad Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu kuma Allah ya yafe musu kurakuransu duk abin da suka yi ba daidai ba Allah maɗaukakin sarki ya markaɗe wannan abu ya mai da shi daidai ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat sun yi aiki kwarai da gaske wajen yaduwar da'awa da karfin ahli sunna ko ina suke a duniya saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a ƙarƙashin wannan gaskiya saboda Allah ‘ya'yan musulmi da kuka yi karatu a jami'ar madina ko jami'a ta sa’udul islamiyya ko jidda ko ina ne don girman Allah ku je ku buɗe karatuttuka a ko ina kuke domin abin da ke ba mu takaici ne. na je mafi nisan gari a adamawa shi ne mubi na je na yi musu wa'azi sun ji daɗi na ja hankalinsu kan abubuwa sai suka ce suna da ɗan garin na ya yi karatu irin wannan amma ya wuce yana can abuja yana aiki abujan aiki yake a ba aiki yake ba kawai ya tafi ne buge-buge ya tafi abubuwa shikenan wannan director ya dauke shi zai karantar da yayin shi wannan zai kaza wannan zai kaza shikenan ya je gaba ɗaya karatu ma da ya sai zube domin karatu in kai shi in baka karantar da shi yadda ya kamata zubewa yake yi ga inda ake bukatar ka hato lokacin da muka haɗu da shi kawai uzurin da ya bayar ya zo ya fara da'awa malamai suna ta atakin ɗin shi ana ta ƙaryata shi ana cewa ba a taɓa jin wannan abin ba na ce mishi duk da haka muka fara ya ce a abin ya yi tsanani fa na ce kai ya ce eh na ce ka zo zariya kai wata uku ka ci wai su ca suke yi wai da suka ji da'awar mu ta zauna haka kawai zuwa muka yi muka ta faɗi ane mana tafi ana kabbara ana zuba sadaka ba su san har yanzu ba ta kashi ake ba Hmm, Allah madaukakin sarki ya taimaka shine galibin abin da yake damun su kenan da yazo ya fara wa'azi da zaran sun sun taso mishi pap pap pap pap sai ce a ah, ya tuba ya tuba ya tuba shike wallahi sai ce a ah, wallahi da yawa yadda kuka ga sai a zaunar da shi kai ina ba ka saba mana ba muna nan yadda muke baka isa ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu gashi nan shine wannan littafi ina fatan jama'a su same shi na malam ainihin professor Hamud ibn Ahmad ar-ruhaili profesa ne shi ma a jami'ar islamiyya da ke madina ya sanya wa littafin asar da'awati salafiyya fi tauhidil mamlakat al ta saudiyya irin kyakkyawan tasirin da da'awar salafiyya ta yi wajen haɗe ƙasar saudi Arabiya, kun san kafin a fara da'awar salafiya a ainihin saudi Arabiya bayan abubuwa sun barkace sun lalace al'amari ya rikice ƙasa ta watse kowa ya kama gaban shi jama'a an waye gari kawai kowa zaman kanshi yake yi daular usmanawa ita ce Ottoman empire lokacin da ta zo sai ta bi ita kuma daula ce wadda take cike da nata bidiyoyin ita ma ta je ta bi ta tattali kaburbukan waɗannan sahabbai aka gina hubbare hubbare ana ta ainihin yin abubuwa waɗanda ba su halatta ba shi yasa za ka ji dukkanin waɗanda suke 'yan shi'a ne da 'yan ɗari'u ba sa son ainihin daular saudi arabia saboda ita ta bi duk waɗannan hubbara-hubbara eh, eh, eh, da aka gina a kan kabarrukan sahabbai kabarrukan ah, fatima aisha da Suwa ne duk ta bi ta ciccire ta ce a mai da su yadda suke asalinsu to shi kenan sai zama duk inda ka shiga za ka ji gaba gaba gaba kiyayya sharri da makamantansu saboda mai saboda an hana su yin shirkiyar akan ainihin abubuwan da suke shi yasa kullum muke cewa duk wanda aka ce wai ya karbi sarauta shine sarkin musulmi na Najeriya duk wanda aka ce ya zama gwamnan Sokoto alama ta farko an ce shi ahlus sunna ne ya kokarin kawar da hubbari ya bar kabar kan dan hodiyo kamar yadda suke inda ahlus sunna ne da gaske tunda ya samu iko a hannun shi talakawa in kun yi za a yi rikici za a yi kaza to amma mai mulki fashi zai iya yi a tara malamai a ce ku kawo dalili a buɗe tafan ɗan hudu a jinda dan hudu yake kafirta masu yin abubuwan da ake mishi a kabari ya isa ai hujja da wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka gaskiya saboda Allah jama'a kun ji takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi sharhi na ainihin sunan Abi haka sharhohin sunan Abi dauda gaskiya saboda Allah idan banda wannan na hayatus sindi wanda yake yan ta'aliqat ne to aunul ma'bud akwai abubuwa a cikin shi waɗanda abubuwan kyama ne dangane da al-asma'u was sifat amma bangare na fiqh da bangaren hadisi da tarihi wannan aunul ma'bud babu laifi insha Allah to haka nan akwai sharhohi na ainihin wato ah, Abu Dawud duk kusan irin wannan tafarkin ne don galibi nakali ne wannan ya kwafo daga wannan wannan ya kwafo daga wannan ana nan sai kuma sharhin sunanin nasa'i sunanin nasa'i hayatul dini sindi ya mai ta'aliki babu laifi da wannan ta'aliki na shi saboda malamin da ya shi malami ne ƙwararre kuma salafiyar aƙida wato aƙida shi ta yi daidai da mai littafin domin gaskiya saboda Allah jama'a waɗannan littattafai in dai za a dube su a babi na adalci ya kamata ya zama waɗanda za su yi sharhin su ko su karantar da su suna da aƙida irin ta masu littafin na fata an gane yanzu don girman Allah a ɗauki jawahirul ma'ani a ba ɗan izala a ce tafsirin shi an yi wa jawahirul ma'ani adalci to a ɗauki raddul alhan kuma a ba ɗan ɗariƙa a ce tafsiri da shi ba mishi adalci ba ko kun fahimta jama'a to shi yasa gaskiya waɗannan littattafai kutubu sita duk waɗanda suka rubuta su da ne su bukhari muslim abu dawud sa'i tirmidhi ibnu majah to amma abin takaici, kai ci kamar yadda muka ce sai ya zama an samu rauni daga mutanen na saboda rashin gwamnati a hannu rashin ainihin kuɗi a hannu rashin kaza a hannu shi yasa kullum kar ku taɓa ɗaukan cewa salafiyuna ba sa hadafin su samu gwamnati a salafiyuna suna fatar su samu gwamnati sai dai suna fatan su samu gwamnati ne ta hanyar da ta fi dacewa ba ta hanyar rudani da hayaniya da abubuwa ba kuma hanya ce ta tarbiya wadda za a kai lokacin dan an kafa abu ne jama'a sun gamsu a kai. shi yasa ka ga gwamnatin Saudi Arabia ai gwamnati ce wadda ta kafi ne akan manhaji salafi ka je ka ga yadda mutanen kasar sun yi na'am da abubuwan da ake gudanar musu na addini to haka abin da ya kamata kenan saboda an gudanar da abu ne a bisa tarbiya da ilimi wadda har sai da ta kai ga al'umma sun gamsu akan haka hayatu dini sindi ya yi ta'aliki akan sunan nasa'i babu laifi da shi siyuti ya yi siyuti al aqida gaskiya ta'aliki ko kuma ainihin wato eh, ƙaramin sharhi ko takaitaccen sharhi na siyuti akan sunan nasa'i ba zai taba zama abin dogaro ba sannan daga ƙarshe aka samu shi wancan malami malam muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi ya zauna ya rubuta littafin zakhiratul uquba wannan shine sharhi mafi girma wanda ainihin aka yi wa littafin kuma shine sharhi mafi inganci wannan sharhi babbar madogara ce domin mai sharhin da mai littafin imamin nasa'i din aqidar su daya manhajinsu su daya tunaninsu iri daya dan haka sai sharhin ya zama ya fito da hakikanin manufofin littafin sai ibnu maja littafin ibnu maja da littafin nasa'i kamar in ka karanta littafin tadwinis sunna zaka ji professor matar zahrani yana cewa gaskiya bai san wani sharhi ma da aka yi musu wani kaza kaza sai dai sharhin ainihin al-imamu ainihin wato abin nan mughal waɗannan malaman daga cikin waɗanda suke sharhohin waɗannan littattafan galibinsu galibinsu jama'a wasu littattafan ma Allah ya batar da su to amma shi kan shi ainihin wannan malamin eh, professor matar zahrani yana faɗin shi da kan shi bai ga wannan ainihin wato sharhin ba amma wannan sharhin an dan buga kitsa yar kaɗan daga cikin shi ina fata an gane shi nan ka gan shi al'ilamu bi sunnati a menene bi sunnati alaihi salam sharh sunan ibn majah wannan sharhi ne na ibn majah amma duk ya bace iyakar shi kenan abin da aka samu aka buga iyakar shi iya abin da babin babin tahara ne kawai da ko an shiga babin sallah da wasu yan babubuka gaba ɗayan abin da ya shafi bangaren aƙida da sauransu ma kap ba a kai ainihin wato ba a same shi ba saboda haka na al'amari wannan sharhi a iya yadda yake dinnan babbar madogara ce dangane da abin da ya shafi fiqh ko hadisi don malamin da ya rubuta malamin hadisi ne amma sai dai abin da ya shafi aqida ta al-asma wa sifat shi ma mai yin ta'awili ne bai sha bamban da ainihin sauran ba Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ana nan sai ubanmu malamin taƙa kuma sai namu na nan Zariya. wanda yake kowa ya san shi shi ma ash'ari ne a wajen aƙida a wajen ɗariƙa kuma ɗan tijjaniya ne haka kuma aka ta ta taɓurza da shi zaman shi a ƙasan nan ana nan babban alkali ne malami ne masanin fiqh masanin hadisi lokacin da aka zo da penal court abokan shi su abubakar gumi suka bayi shawara ya yi haƙuri ya ce gaskiya penal court kafirci ce ba zai shara'a da penal court ba saboda an dammaja kafirci da imani a ciki shine ya hijira sai ya koma saudiya ya zauna zaman shi a saudi arabia ya ba shi damar ya sadu da malamai 'yan salafiya wanda lokacin ya fara fahimtar ina ne salafiya ta dosa ina ne 'yan salafiya suka dosa a cikin haka katsam sai ya ji labarin malam muhammad nasiru dinar albani sai ya yi tafiyayya zuwa ƙasar dimashkus sham a lokacin ya je suka haɗu da malam muhammad nasiru dinar albani ziyarce shi suka zauna suka tattauna sakamakon haka ya fahimci ina ne da'awar salafiya ta dosa don haka ya ga cewa to gaskiya shi ma ya amintu da wannan kuma babu shakka yana kan wannan aƙida ya gamsu da ita ɗari bisa ɗari wallahi shi ya rubuta da alƙalamin shi da hannun shi a cikin muƙaddimar littattafan shi guda biyu waɗanda ɗaya daga ciki shine misba'u zijaja littafi ne wanda al'imamul busiri busiri malamin hadisi ya yi a cikin juz'i hudu malamin taƙa kuma sai Allah ya gafarta mishi ya ta haƙiƙin wannan littafin hasali ma ya ce uh, manuscript ɗin rubutun hannun daga hannun muhammad nasiru dinar albani ya karba. shi ma don ya bayyana ya shiga cikin wannan aiki na da'awa ta salafiya na'am na biyu sai littafin shi wanda yake ainihin alkawakibul wahaja alkawakibul wahaja wato taurari masu haske sharhi ne na ibnu maja an buga mujalladi biyu tun yana da rai mujalladai takwas ne gaba ɗaya ake sa rai in an buga ni da 'ya'yan shi suka bani labari cewa rubutun hannun yana nan kuma suna nan suna ƙoƙarin su ainihin buga wannan sharhin na malamin taɗa kuma sai Allah ya gafarta mishi idan 'ya'yan suka daure ko kuma wasu almajiran shi suka daure suka fito da shi aka buga to zai zama babbar madogara wadda duk duniya a zuwa yanzu a sani na babu kamata. a wajen sharhi na ainihin littafin ibn maja don in ka karanta a cikin muƙaddimar za ka yi mamakin salafiyancin malamin taƙakumasi ya fito ƙararare yana ɗibo maganganu da littattafan ibn taimiyya yana cewa waɗannan su ne ƙidojinmu. ina tsammanin abin da yawa ƴaƴan zafi kenan gaskiya suka ki ci gaba da bugawa saboda su ƴaƴan tijjaniya suke kuma suna jin haushin wannan abin saboda daga cikin ƴaƴan shi akwai dattijo wanda muke kud da kud yakan gaya mana abubuwan haka don akwai lokacin da ta kan mana mun haɗu muna tattaunawa yana cewa ai kai ma ka kafa kungiya na ce ni ya ce eh, ya sunanta ya ce salafiya na ce a ah. na ce malam kamar ka kai ma za ka ce salafiya ƙungiya ce na ce eh, ya ce to to to in ba kungiya ce me ce na ce to mai risala ne ya ce wattiba'us salafi wa qatifa'u afarihi nace daga nan ne muka samu sai ce au daga salafu ne ni da shi a wani tsohon gidan mai na total mun zauna mun yi sallar magariba a nan kwanan yanya a can Abuja wajen zaka shiga a tsokoro yanzu an rusa gefen shi haka nan muka zauna muka yi wannan tattaunawa alkali ne wasu daga cikin ku sa gane wane ne nake nufi insha Allah ta'ala to gaskiyar lamari muna fatan su huce ai uban ne mahaifinsu ne ba bataye ba shiriya ce yake akai mu muna da ne akai kuma malami ne tunda ya fi su karatu kuma ya shiga inda ba su shiga ba har ya zauna ya rubuta wannan littafi a babi na adalci su ji tsoron Allah su buga wa al'ummar musulmi don mu ma zage-zage mu yi alfahari cewa muna da uba muna da wani katafaren malami a wannan zamanin wanda yake dan salafiya ne kuma ga abin da ya rubuta ni kuma ne muku alƙawari, insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya raya mu an buga wannan littafin ni kuma ne alƙawarin zan sa karatun shi gaba ɗaya zan karance shi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da littattafan sharhi na kutubus sitta sai kuma wasu littattafai da aka yi sharhin su waɗanda kamar subulus salam na sharhin bulogul maram wanda asalin shi daga littafin albadru tamam ne wanda wani malami ba magarbe ya yi shi sai dai shi ba magarben gaskiya ashari ne don haka duk ainihin wato ashariyancin shi san'ani ya kokari ya tace shi ne ainihin rubuta subulus salam ya gyaggyara shi ne don haka subulus salam kamar gyararren badrut tamam ne to blogul maram ya sha sharhohi masu yawa to sa'an nan sai kuma ainihin umdatul ahkam umdatul ahkam ta samu mafi girman sharhi shine al-i'lam bi fawaid umdatul ahkam wanda al-imam ibn al-mulakkin ya mujalladi goma ibn al-mulakkin malamin su ibn hajar ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi ma yana da aqidat ta'awili dangane da al-asma'i was sifat haka littafin babbar hujja ce a bangaren hadisi da tarihi da jar'u wa ta'dil da larabci da takhriji amma ba hujja bace dangane da abin da ya shafi hadisan al-asma'u was sifat malamin yana yin ta'awili Allah ya gafarta mishi to sa'an nan ga littafai nan da aka yi sharhi kamar riyadus salihin sharhohin riyadus salihin wanda ya fi shahara shine sharhin ibnu illan sharhin ibnu illan ha ba iya rike sunan shi sharhin ibnu illan na abin da riyadus salihin dalilul salihin dalilul ilimi ba a karatu ne na ba da an gashi su waɗannan riyadu riyadu sami saboda su suka fi yawa a kasuwa na asha'ira din jama'a yanzu ne ake ta kokarin gyare-gyaren abubuwan Allah ya taimake mu littafin dalilul falihin wanda ibnu illan yayi hakikanin al'amarin eh? dalilul falihin sharhin riyadus salihin wannan malamin ash'ari ne jalt karare yake fitowa yana bayyana ash'ariyancin shi ma karara sai sa wani lokacin garin bayanin ash'ariyancin har ma yi losing control ya manta da da sharhin hadisin gaba daya kawai yana ta kokarin shi dai ya fito da abin nan Allah madaukakin sarki ya kiyaye sharhohi guda biyu sune ne kadai zan iya recommending muku in ce ingantattu ne a bangaren riyadus salihin shine sharhin babban malamin duniya malam muhammad ibn salih al wannan sharhi asali a cikin mujalladi shida aka buga shi <clears throat> Tunda rayuwar malamin amma shi ya karanta ne a cassette yana sharhin da bayani da sauran abubuwa da yake gabatarwa sai aka bi duk abin da ke cikin kasar din sai aka rubuce shi to gaskiya babu sharhin riyadu salihin kamar wannan wanda yake fito da abubuwa karara to sa'annan sai kuma ainihin sharhin ah, salim sharhin salim shi kuma a cikin mujalladi uku ne ah, nuzhatun nazirina wannan sharhi na ba'jatun nadirin ba'jatun nadirin mujalladi uku ne wannan sharhi ingantacce ne kwarai da gaske kuma yayi shi ne takaitacce to sannan sai arba'una hadis arba'una Hadis malamai da yawa sun yi mishi sharhi amma kusan duk waɗanda suka yi sharhin dukkan su asha'ira ne su shibrihiti da makamantansu sharhi mafi inganci na arba'una hadis sune ainihin jami'ul ulum wal hikam na al'imamu ibn rajab alhambali Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi babu laifi wannan sharhi zai iya zama madogara sannan sai kuma ainihin wato sharhin arba'una hadith mai suna aljami'a fi sharhil arba'ina nawawiyya da abi abdullah muhammad yusri waɗannan duk sharhohi ne waɗanda babu ainihin laifi da waɗannan ire-iren sharhohi ɗin jama'a ɓangaren abin da ya shafi waɗannan irin littattafai na wa'azi kenan littafin muntakal akhbar matanin lailul autar wanda shaukani ya mishi sharhi shaukani hakikanin al'amari kamar yadda bai ɓoye wa duniya ba ya bayyana shaukani asalin shi dan shi'a ne shi'a Zaidiya. shi'a Zaidiya kuma su sun karkata sun karkata karkata sun karkace yan uwansu shi'a har suka waye suka gari suka zama kirs ne ya raba su da su zama cikin ahalin suna ɗari bisa ɗari to amma su ma suna da abubuwa nasu waɗanda daga ka gani zaka san cewa akwai burbushin wancan shi'ancin tattare da su shaukani lokacin da ya karatu ya kai matuƙa al'amuran shi sun ainihin gyaru ya rabu da waɗannan irin abubuwa to sai dai kamar yadda fa muke ta bayani wato yana da wahala ka tashi cikin wani abu rana tsaka ka iya rabuwa da wannan abun gaba ɗaya ko kuma ba zai bayyana a cikin wasu ɗabi'unka ba saboda haka wani lokacin sai kaga akwai ittirabi dangane da ainihin shaukani akan rubuce-rubucen shi da yake yi gaskiya saboda Allah a cikin tafsirin shi fatul qadir kana iya ganin wannan ash'ariyancin yana bayyana kana iya gani kuma yana dan bayyana a cikin littafin nilal awtar da makamantansu amma bangaren abin da ya shafi hadisi da fiqhu da tattaunawa da makamantan wannan gaskiya saboda Allah littafi nailin autar littafi ne kwararre kuma ingantacce kwarai da gaske ya cancanta ya zama madogara daga baya bayan nan kusan shekara biyu malam subhi halak wani malami ne balarabe mutumin kasar yaman ya sake yi wa muntakal akhbar sharhi amma sharhin ya yi shi takaitacce ne kamar irin yadda na 'yan makaranta yake zikirul fawa'id da sauransu a cikin ainihin wato mujalladi hudu yana nan muna da shi ainihin a makarantar nan to sa'annan <clears throat> waɗannan su ne takaitattun bayanai da zamu a matsayinka na ɗalibin ilimi kana buƙatar ka karanta littafai da ke bayanin saɓani da mazhabobi da ra'ayoyin malamai littafin da na san ya fi kowanne inganci wanda aka rubuta shi ne littafin al'ausaf min sunani wal ijma wal ikhtilaf na al'imamu abubakar muhammad ibn ibrahim uh, ibn al-munzir al'imamu abubakar ibn al-munzir annai saburi wannan malamin garinsu ɗaya da imam muslim ya rubuta wannan littafin mujalladi goma sha biyar ne da ya rubuta shi kuma ya talhisin shi ya sanya mishi al-ishraf ala mazahibi al-ulama eh, wato mulakhas ne average ne na wannan sannan sai littafin ainihin at-tahqiq fi ahadith al-khilaf hadisai waɗanda a kawo cewa annabi yana tafiya da gwiwa in zai tafi sujuda wani ya ce annabi yana tafiya da hannu in zai tafi sujuda wanne ne ya inganta da tattauna dangane da wannan ibn jauzi ya rubuta littafi akan haka malam muhammad ibn abdul hadi almajirin ibn taymiya shi kuma ya zo ya tanqihu tahqiq gashi haka dai malamai suka yi waɗannan rubuce-rubuce ka samu littafin al-muhalla ta al ibn hazmin littafin al-muhalla na ibn hazmin littafin almuguni na ibn Kudama, waɗannan littattafai da littafin asharhul kabir da littafin almajmu'u sharhul muhazzab na al'imamin nawawi waɗannan littafan ka tattara su a matsayinka na ɗalibin ilimi za ka samu ilmomi masu yawa kwarai da gaske jama'ar musulmi a nan zan ja birki abubuwan suna da yawa sai dai kada malikawa su ce ba a yi musu adalci ba ya kamata mai magana dangane da muwatta da sharhohin muwatta imam malik salafiyul aqida salafiyul mazhab wal manhaj komi na imam malik a bisa tafarkin salaf yake imam malik bai nufi kafa mazhaba da sunanta malikiya ba ya karantar ne Allah ya ɗauki ran shi daga baya ɗaliban shi suna hujja da maganganun shi ne sai a ce menene ra'ayin malik ma za zahaba ilaihi malik menene malik ya tafi akai ma mazhabu malik shikenan amma imam malik ba muqallidi bane don inda muqallidi ne shi ma kuma da sai a rinka danganta shi zuwa ga mazhaba wanda daga cikin malaman shi imam malik ya rubuta littafin muwatta muwatta shine littafi ainihin wanda ya fi kowanne inganci bayan alkur'ani kamun a samar da ainihin sahihul bukhari da muslim wannan magana ibn al-arabi ya faɗe ta da sauran malamai kuma daidai ce amma tana nufin kafin a samar da ainihin bukhari da muslim kamar ne muku wannan tambihin Dalibai musamman ɗaliban jami'ar islamiyya waɗanda suke tasowa matasa da dalibai na nan darul hadisi matasa waɗanda nake karantawa da wannan littafin wannan littafi mai littafin ya rubuta shi kusan shekaru 25 da suka wuce so a daidai lokacin da ya rubuta littafin babu sharhin zakhiratul uqba na wancan malamin zaka ji yana cewa bai san ina da wani sharhi da ya wuce kaza ya wuce kaza ba to kaka ce a ga wannan kuma wato akwai maganar da mutum zai yanzu akwai maganganun da ni nake anan wata ran aka dauko kasa din aka sa shekara goma sai a ji magana ta yi bambara kwai domin mai domin wannan abin da muke kuka akai mewa an yi riga an yi addressing din shi ko an fahimta jama'a misali yanzu tunda muke karatu a wurin nan najin so ɗaya ne aka taɓa yin ganganci aka yi da wutan nefa shi ma aka yi ganganci nefa sun kawo wuta na ce a ɗan ganganci don mu aje tarihi har aka gama karatun ko ba su ɗauke ba to kaga akalla yau shekara biyu a wurin nan muna karatu akan janareta muke karatu to yanzu ta iya yiwa nan da shekaru masu zuwa sai ka ji wutan nefa ta gyaru to in kuma ta gyaru ka zo kana jin wannan kasar din sai ka ce a to yaya abin a an maka magana wani tsohon tarihi ne wanda aka wuce na fata an gane yanzu kaman ka ɗauko tarihin 1980 a ƙasar ghana ai yan ghana suna cikin wahala gudun hijira suke yi ko to yanzu in ka ɗauko wannan tarihin da maganganun da aka yi ta yi da labaran bbc da maganganun masu laccoci in ka ce yan ghana sun zo sun cika mana ƙasa yanzu sai ka kewaye gari gaba ɗaya baka ga ina dan gane yake ba kaga ashe wata tsohuwar magana ce saboda haka na al'amari muwatta ta imam malik jama'a kafin a rubuta bukhari da muslim ita ce littafi mafi inganci amma bayan rubuta bukhari da muslim to gaskiyar lamari dama Imam malik yayi yi kokarin tantancewa ne amma bai matsa cewa duk abin da ke cikin sahihi ba ne A masu bukari sun tsaya sun yi wannan aiki waɗanda almajiran almajiran imam malik ne allah ya gafarta musu baki da an yi wa muwaɗa sharhohi masu yawa akwai littafin sharhin muwaɗa almuntaka na baji akwai alqabs na ibn al-arabi akwai ainihin wato at-tamhid na al-imam ibnu abdul waɗannan sharhohi na muwatta ga sunan burji waɗanda malamai suka yi amma dukkan su a sha'ira ne in banda ibnu abdul ibnu abdul shi kadai ne zaka iya cewa yana da salafiyar al-aqida salafiya da sauransu naka ibnu abdul shi kadai ne ya dace da maliku a wajen aqida da manhaji da mazhabi da komai na haka sharhin shi shine sharhi mafi girma a da sarki hassan na maroko shi yasa aka fara buga littafin ake bayar da shi kyauta mujalladi 28 sarki hassan na maroko baban wannan sarkin amma daga baya littafin ainihin wato abin nan at-tamhid ya koma kuma yan kasuwa suna bugawa kaga wannan dake hannuna bugun darul ihya'i at-turath al-arabi ne gashi nan ta hakikin malam abdurrazzaq al-mahdi to at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ba a taba wa muwadda sharhi mai nagarta irin wannan ba dan haka malamai suka ainihin zage suka dukufa akan wannan sharhi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya waɗannan sune takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi littattafan sharhi suna nan da yawa jama'a amma ina so zan karasa da wasu maganganu guda biyu magana farko ita ce akwai kullu littattafai da malamai ke ware wani hadisi kwaya ɗaya su mishi sharhi malamin da ya fi kowa shahara akan haka shine ne imam Ibn Rajab al Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mai sai cire cira hadisi guda ɗaya sai mishi ainihin sharhi dubi wani kwaya ɗaya da na ɗako misali ikhtiyarul aula fi sharh hadisi ikhtisam ala haka sharh hadisi zai iban sai cire hadisi sai mai sharhi sai cire hadisi ɗaya sai mai sharhi kamar hadisin ainihin ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka yayi mishi ainihin sharhi ya sanya mishi al'iktibas iqtibas fi menene fi sharhi wasiyyati rasulillahi li abdullah ibn abbas ko makamantan haka sannan ibnu taymiya dan haka an tattara litattafan ibnu rajab irin waɗannan yan ƙananan rasail an buga su a cikin mujalladi hudu suna nan muna da su a makarantar nan insha Allah ta'ala ibnu taymiya shi ma yakan yana da ɗabi'a ta irin haka dubi hadisin nuzul hadisin da ke bayyana cewa kowane dare Allah yana sauka gashi ibnu taymiya ya ware shi ya yi mishi sharhi ya amsa duk waɗannan tambayoyin da ake kwararowa asbayin gari kaza ta sha bamban da gari kaza da sauransu ga kuma wani sharhin ainihin wato fatul jalil fi sharhi hadisin jibril hadisin jibril ja'a jibril ya'allimukum dinukum ko atakum yu'allimukum dinakum al-islam wal iman wal ihsan duk waɗannan to sannan sai aka samu wani malami kuma shi kuma professor Falih ibn Muhammad al-Saghir wanda yake professor ne a jami'a ta al-Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya dake Saudiya shi kuma yana sharhin yakan ware hadisai daidai ne kamar hadisin a Arabi hadisin nan na balarabe da ya shigo masallaci ana kaza kaza kaza ya zo ya fitsari ya mai sharhi sannan kamar wannan gashi misali na ɗauko muku taraktu fikum amraini irin waɗannan hadisan yakan ware su wannan shine bayani na farko bayani na biyu zan rufe bayanai na ne dangane da littafan sharhi gaskiya saboda Allah littattafan sharhi hakika yi daidai da wata karin magana da Hausawa ke cewa bakin rijiya ba wurin wasan yaro bane ko gindin rijiya ko bakin rijiya ba wurin masan makaho ba ne ko gaskiya littattafan sharhi ko ka bar malamai da su kawai wannan shine zaman lafiya wallahi wani lokacin ko ɗalibi ne kai za su rikita ka saboda haka gaskiya littattafan sharhi to na malamai ne saboda malami ne zai iya karantawa ya iya tantance maganganun malami zai iya karantawa ya gane mai sharhin in ya karkata zuwa ga wani abu wanda ba daidai ba yanzu kamar shaukani zai yi tarjihi a cikin littafin shi na nailal autar wannan tarjihin wannan fatawar da ya karkata a kanta kuskure ce shi kanshi daga baya bayan ya rubuta littafin nailal autar ya zo ya rubuta littafin asailul jarrar Azhar. Littafi ne ya ɗauka nasu na نفكهم mazhabin za'idiyya. yi sharhin shi a cikin mujalladi uku to wannan littafin hakikanin al'amari shaukani ya rubuta shi ne bayan ya cika ya zama gogaggen malami yadda ya zama baya da shakka akan wata matsala shi da kanshi a cikin littafin ya yi ta saba wasu matsaloli da ke cikin nail autar to kaga yanzu kai kuma ka dauki nail autar kai kana ganin to ai shaukani hakiki ne abin da ya haƙaƙa ka jingina akai to shi kanshi ya rabu da abin ku to kun ga kenan babban abu shine gaskiya ɗalibi karye gaggawar shiga cikin rigingimin malamai abin da ya fi dacewa ka bari harka ka na kalciyar da abubuwa suke in ba haka ba to za ka iya samun kanka cikin ainihin rigingimu masu ɗimbin yawa kada Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana jama'ar musulmi wannan ita ce ainihin ƙarshen muƙaddimata insha Allahu ta'ala sai na zo zan fara karatun littafin kat da kat Shi ne ainihin zan faɗi salon da zan karantar da littafin wanda a cikin minti biyar zuwa minti goma zan iya yin haka da waɗansu bayanai waɗanda ne alƙaura na alaƙata da littafin da makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na eh sharhin tirmidhi ba wallahi sahau ne littafin tuhfatul ahwazi sharhin tirmidhi littafi ne ingantacce kwarai da gaske domin malam abdurrahman ko muhammad abdurrahman al-mubarak fori ƙwararren malami ne a wannan zamanin namu ina ce a wannan zamanin namu jama'a na nufin a cikin wannan karnin amma ba haka ba mu a matsayin kaka yake gare mu don kusan eh, ya rasu kusan shekaru saba'in da su gabata da <laughs> to kaga ba mu ji kanshin duniya ba ma lokacin saboda haka kusan kaka ne domin su Dr. Ahmad Dr. Ahmad na ke dattijo shi ma ka dubi shekarun shi ko to classmate ne da jikokin mubarak foli <laughs> na fata an gane ahmad shakir da kanshi yana yin ta'aliƙin tirmizi ya ce na ji labarin wani malamin hadisi a ƙasar indiya yana sharhin sunanin tirmizi a yadda na ji labarin malamin nan kai in ya gama sharhin nan za a samu sharhin da ba a taɓa samu ba kaga shi ba ya ce ya ji labari ya ce na ji labarin ya yi wa turbizi wata muƙaddima ta ilimi muhammad nasiruddin al-albani shi kan sun hadu amma shi kan shi ya girme shi mubarak furi ya girma muhammad nasiruddin al-albani da kusan shekaru talatin shi da kanshi ya faɗi cewa a duniya ya ga malamai waɗanda sun kware. sun goge a ilimi da sanin manhaji na salaf ya ce guda biyar shi ne lissafa daga ciki akwai bin baz da mubarak fori din da taqiyuddin al-hilali ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Na na na na'am eh. ai ba sharhi ne na muwatsa kai tsaye ba shi yana littafi ne kawai na fiqhul muƙarar al-istizkar yana bayyana mazhabobin malamai ne daga cikin fuqaha ul amsar wato da yawancin tambayoyin da aka rubuto duk tambayoyi ne far'iyya eh, ba tambayoyi ne na abubuwan da muka tattauna ba abubuwan da muka tattauna mun tattauna mas'aloli ne na usul na ka'idojin ilimi su ne muke cewa ayi tambaya shi littafin sharhu sunna shi zai shi littafi ne na fiqh da hadisi shi zai amsa mana waɗannan wankan janaba eh, wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza duk a cikin sharhu sunna ba mu yi wannan insha Allah haka wannan yana tambaya yaya ɗaliban ilimi na ahlus sunna suke a duniya a yanzu gashi yadda muke ga irin mu kana jin mu ne mu ne yan makaranta mu ne ɗaliban da ni da kai da sauranmu ne yi eh. kowa da inda ya samu kansu haka da da yadda muka samu kanmu in ka je ka samu irinmu a kasashen masar halin da suka samu kansu daban in ka samu irinmu a sudan in ka samu irinmu a saudiya in ka samu irinmu a indonesia ko a india ko a pakistan babban abu dai shine duk inda ɗaliban ilimi suke shine in dai sun karɓi siffarsu ta gaskiya suna ƙoƙarin taimakawa junansu da ɗan abin da suke da shi na ilimi kaji ɗaya na biyu duk lokacin da wani ya bayyana wanda za su ƙaru da shi ba sa girman kai shi ne kawai abin da siffar ɗaliban ilimi zan iya ce maka insha Allah eh, sai sharhin Taisirar Allah eh, mai gaskiya shi ba na shafa'a ne ban yi magana shi shi ya fi cancanta ma in yi magana don shi malami na ne ya rubuta littafi malam abdullahi dan abdurrahman ko alubassam littafi ne mai inganci kwarai da gaske da sharhin shi na blogul maram a menene yake da suna tawdihul akam littafai ne masu inganci kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan da su shi ne ma wani ko ɗan shi ko jikan shi ana sa ana wani bayan rasuwar shi ne wani dan shi ne ko jikan shi ne ko sulkin shi ne manta dai ga wani aiki ma ya biyar ya bibbi mu ya rarraba mana haka nailul maram eh, bi taqiqi tawdih al ahkam min bulugh al maram in har kana da littafin ainihin abin nan me yake da suna eh, tawdih al ahkam sharhin bulugh al maram ya kamata ka samu wannan nailul maram wani malami ne ya tahqiqi ne akan wancan sannan sai kuma irshadu zawil afham ila al istidraki wat tawdih fi taysir al allam in kana da tafsirul Allah ma kamata ka samu wannan shekarar da ya rubuta ya biyar ya rarraba mana haka su gashi sha an sa su a maktaba maktabar tukunin jose tafsirul Allah sharhi ne mai inganci wajen ainihin abin nan insha Allah a wajen umdatul ahkam haka nan kuma tawdihul ahkam Allah madaukakin sarki ya gafarta musu na'am wannan yana cewa ran nan na magana cewa duk littafin da wannan yace wai na ce da littafin na siya sai in karance to su kuma suna karanta ba sa ganewa ka ci gaba da yi ai ni ma da haka na fara ai haka ne abu saboda tarbiya ce jama'a ni ma na tursasa kaina ne a ciki na karanta wani lokacin ko jarida ce kasi ya za karanta ba ka fahimta amma ka ci gaba man dawo makar albab walaj ka ci gaba da karanta za ka fahimta insha Allah dan uwa hakuri ake yi ai abin <laughs> ai ba sauki ne da abin ba ba ka je ka ga ɗalibai masu karatun medicine da engineering wani sai ya rike takarda yana karanta yana hawaye saboda ya kasa ganewa kuma ga gobe jarabawa ya za a yi kwarai da gaske akwai wani dattijo da muka yi karatu da shi daga bid da ya zo ba nufe ne asalin shi alkali ne lokacin nan da aka zo. ya same mu kawai lokacin nan ko an baza lokacin brahma ne brahma gwara na na jin kasan brahma an baza brahma ana ta sha kawai ana abin nan ya ce yaran nan muka ce baba ya ce kuna hira muka ce amma mun gama karatu ya ce dam shi ya karanta ya karanta bai fahimta ya haƙura shi ya san ya faɗi kawai <laughs> muka ce ya mun abin don ya haife mu lokacin amma kuma class ɗaya ake eh, ka gani wato daga ciki wani lokacin ƙuruciya eh, ɗanyen shekaru na taimaka maka to kai ma sai ka duba amma dai ka ba da himma insha Allah kuma ka yi ta isti'ana da roƙon Allah da abin nan amma ka dubi ka yi karatuttukan da za su taimake ka wajen ka karanta ka iya fahimta don kaga yanzu tsakani da Allah idan dan primary 6 ya je dauki littafin chemistry yana ta karantawa bai fahimta ba kuma aka ce mishi ya ci gaba dai zai fahimta ai kaga an yaudare shi <laughs> ko kuwa yawwa saboda haka ya kamata ka duba ko kana da background kana da khalfiya kana da ilmomin da za su taimake ka ka karanta ka fahimta wannan shine abin da don <clears throat> abin da mutane ba su gane ba shine ai irin waɗannan tafan da kake jin muke ta ai ba duka duka waɗannan tafan ne za waye zai karantar da kai waɗannan littafan a'a za ka samu wasu abubuwa ne da in ka karance su shikenan duk littafin da aka rubuta za ka iya karantar da shi yanzu nake gaya muku mujalladi biyu ko aka buga littafin al-kawakibul wahaja na malamin ta kuma sai amma na ce in an gama buga sauran gaba ɗaya ne muku alkawarin zan karantar da ku na san na da dan kalfiya ina da gwargwadon abin da zai taimake ni iya nazarin littafin karanta shin abin nan saboda haka dan uwa sai ka duba tukuna in har kayi tsallake eh, kai long jump ka tsallake wasu karatu tuka to ka koma baya ka yi su <coughs> wannan ma na zama ganin shi kama haka ce yana magana akan kamar eh, larabcin bai ishe su ba to yaya kenan Shi ne sai ku tsaya ku koyi larabcin jama'a shi yasa na ga wani yayi tambaya wadda a takaitacciyar amsa ita ce hakikanin al'amari <clears throat> karantar da larabci yana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofinmu jama'a ai makarantar yanzu ne aka kafa ta amma kai inda za ka gane <clears throat> karantar da larabci na daga cikin manya-manyan manufofinmu irin kafta-kaftar littattafan da muka mallaka na larabci wanda yake ko phd za ka yi ko profesa ne a harshen larabci ya zo makarantar nan jama'a akwai wadatattun littattafai na larabci da yake bukata kowaɗanne iri a nahau da sarf da balaga da adab akwai duk irin kamus da dictionary da yake bukata na larabci akwai kai ka san akwai manufar za a karantar da larabci din amma yanzu ne aka fa makaranta yanzu ake yin abubuwa insha Allah amma idan ma ana karantar da larabci sai dai yanzu da makaranta ta kafi shine za a bi a tsara abubuwa insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan yana magana dangane da hanyoyi ku bari a gama karanta waɗannan wani yana cewa yanzu waɗannan hanyoyi guda takwas da malamai suka kawo waɗanda su ne ake bi wajen fahimtar sunna dole sai an ɗabbaka kowane ɗaya daga ciki a guda takwas ɗin kafin a yi aiki da kowane hadisi ba za a ce haka kai tsaye ba don ai akwai hadisin da yake a zahiri yake babu wata kalma da take zamida ba wata kalma mai tsanani a ciki to kaga irin wannan kaga ba za ka tafi ga garibul hadis ba wannan ba za ka tafi zuwa ga magana dangane da cewa kana buƙatar eh, ka gane cewa wannan kalmar yaya yaya don gashi nan a zahiri ko kuma wannan eh jam'ul ahadith ta iya yiwa lokacin da ka tafi bincike ka je ka yi karo da wani hadisi kuma ya yi karo da shi amma dai waɗannan ƙa'idojin ba dukkansu ne akan kowane hadisi ba amma ina faɗin jimillar ƙa'idojin da ake bi ake fassara hadisai ne akwai hadisan da sai an ɗabbaka musu duka akwai hadisan da kuma wasu ƙa'idojin kawai za a ɗabbaka insha Allah wannan yana kukan mata ne wai suna zuwa da yara waɗanda ke koke-koke akan varanda to Allah ya kiyaye abin da ya faru akwai spiku ne a cikin azuzuwa waɗanda aiki ne muke aka cicira spikun za a yi ƙoƙari a mayar da spikun insha Allah saboda azuzuwan aida saboda aikin da ake ma duk an cicira wuta din yanzu za a yi ƙoƙarin a mayar da an mayar da wuta din insha Allah a ajin da mata suke taruwa za a yi ƙoƙari kuma a mayar da spiku din sai zama matan sai su shiga ciki sai dai kuma ke Allah sai ke ƙoƙari kada ainihin ki zo da yaron da kika san cewa zai fitini sauran matan ke ma baki ji karatun ba su ma kuma sauran ba su ji ba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu na wa alaikum assalam wa rahmatullahi na na sharh mushkilul athar na al-imam tahawi yana bayanin hadisai ne masu karo da juna a zahiri amma sharhu ma'anil asar shi yana bayani sharhi ne kawai kamar yadda kaji sharhi ne na ma'ana hadisai hadisi guda ne ka karanta baka fahimta ba sai a ce maka ga ma'anar shi aka maka wasu hadisai ya ce maka maka mujalladi hudu ne ko biyar aka ainihin buga shi sharhu ma'anil asar Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai sauran tambayoyi kuma waɗanda yake na baki insha Allah ta'ala bismillah na. na'am na'am na masanid akwai sosai kuwa wai an yi wa masanid sharhi a masanid an yi musu sharhohi da ta'aliqat akwai sharhin sa'ati albanna da yawa ainihin wato abin da mai yake da suna musnad na imamu ahmad akwai na hayatu sindi wannan da nace yayi wa bukhari muslim ta'aliqat yayi wa musnad mujalladi biyar ma aka buga shi shi an ware shi ne iya ta'alikat din nashi kawai a cikin mujalladi biyar akwai ire-iren waɗannan akwai eh, musnad na al-imam ah, at-tayalisi akwai ta'alikat da malamai suka yi musu wasu littafan ne gaskiya ba su da bukatar sai an yi musu sharhi din kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka bari amfani da wannan daman karasa amsa wata tambaya ga littafin sai da na hange shi tukuna sannan sai na tuna wannan littafi as-saqafatul في fi Nijeriya, wato ci gaba da haɓakan larabci a Najeriya gashi Professor Ali Abubakar sirikin sa Abubakar tafawa balewa na fata an gani ya auri yar Abubakar tafawa balewa shi ta farko ya aura Shi ne ɗan Najeriya na farko da ya fara zama professor ko PhD holder a cikin lugar Arabiya wannan thesis ɗin shi ne gashi a hannuna Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yi ayyuka da na alƙalanci da menene a Kano da sauran. Ya yi wannan rubutu ne Hannun Zariya ya zo ya yi field work Za ka ji labarin makarantun zaure sosai na nan Zariya makaranta ka kaza unguwar Juma makaranta kaza unguwar kaura duka ya zo ya zazzauna da malaman ya yi waɗannan ayyuka ya raba questionnaire ya yi kaza ya yi ayyuka dai na ƙwararrun malamai masana Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin wannan littafi ne faɗi wannan magana wadda ainihin nake gaya muku cewa wata tambaya ce da wani in ba ku manta ba da yake cewa to yanzu waɗannan irin abubuwa da suka tabbatar da suna Eh, hukunci da mazhabin malikiya da sauransu to yanzu kai in aka kai ka kotu ba za a dubi kai dan salafiya ba ne za a maka hukunci da malikiya ne ko da an ce shari'ar musulunci to ya zai babban abu da na farko tukuna ya tabbata a cikin sunan annabi cewa ana iya gaya wa alkali cewa algafata malam a ji tsoron Allah a yi mini hukunci da abin da Allah ya saukar babu laifi wannan ba galatsi ba ne wannan magana tana nan hatta a cikin littafin muktasar ina fata an gane to amma ni na dan dako mana wani tarihi ne a baya amma barin amsa tambayar tukuna a gaggauce ai in aka kai ka wurin mai shara'a ai ba kai ne kake da ta cewa ba sai da aka ce a kanka so duk wani hukunci da aka yi maka na son zuciya ai kai baka da laifi akai amma dai babu laifi za ka iya waccan fadakarwar. wannan shi ne abin da ya kamata kawai mu lura da shi amma menene tarihin dasawa mutanen najeriya mazhabin malikiya shine Profesa ali abubakar a cikin wannan littafin ya ɗauko ainihin tarihin gashi tun daga wajen shafi na ɗari da gashi tun daga shafi na ɗari da ashirin 124 za ka yi karatu har kusan shafuka ashirin ko goma sha 15 akan haka sai da ya kawo kap gashi ya ce istila'ul injiliz ala nigeria yadda ainihin wato tura suka bi suka mamaye nigeria gashi nan sai da ya kawo komai da kake bukata sai dai kamar yadda kaji da larabci ne amma da yake dan boko ne kuma kwararre duk da ya san larabci gashi nan yana yana kawo wasu abubuwa da turanci irin su sa clifford da wane ne sa thompson duk ga sunan manya-manyan kafiran mulkin mallaka kaifa kanar nigeria hukam kafin zuwan turawa yaya ake hukunci a nigeria asarul harb al'alamiya asaniya ala nigeria wani juyin juya hali second world war ya kawo nigeria <clears throat> to a waɗannan wurare ne shi profesa ali abubakar allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya kawo tarihin cewa asali kafin zuwan turawa mutanen najeriya da ƙur'ani da sunna ne daular osmaniya ta kafi kuma da ita ake aiki ba a ƙayyade wa mutane an tursasa su akan wata mazhaba ba sai profesa ya hujja da daga cikin hujjojin shi akwai irin waɗannan littafai na ɗan hodiyo wanda dan hodiyo yake magana akan wajibcin aiki da sunna kuma in sunna ta tabbata ba a kiranta mazhaba kowa anan <clears throat> sai professor yake cewa lokacin da turawa suka zo suka kifar da wannan gwamnati wadda yake ragowar abin nan gwamnatin dan hodiyo ce abu na farko sai suka ce sun soke shari'ar musulunci da ake qur'ani da hadisi sai suka ce sun tabbatar wa da mutanen Najeriya bin maliki school of law sai dai abin mazhabi na malikiya amma ba za a bi shari'ar musulunci ba to kaga daga nan zaka gane ashe akwai bambanci hakika tsakanin shari'a da maliki school of law domin in har maliki school of law shari'a ce tsantsa irin shari'ar musulunci me yasa za su ce sun soke shari'ar musulunci amma sun sa mazhabin malikiya to daga nan ne shi kenan sai aka tafi akan haka suka ce sun soke larabci a matsayin official language sun sa hausa a arewacin ƙasa hausa ita ce yaren da za a rinka ayyukan office da shi daga baya sai suka da suka ce hausa sun soke ta ita ma an tabbatar da turanci to waɗannan su ne bayanan da nake yi kenan ashe in ka gamsu da wannan tarihi da wannan abu da shi professor ya rubuta Haƙiƙanin al'amari to ashe dama kasar ana aiki da alkur'ani da sunna ne sannan kai in kana karanta tafan dan fodiyo irin wannan ainihin wato littafi nashi tamyizul muslimina min alkafirin kamar yadda zaka ji a ƙarshe na kira zuwa ga ayi riko da qur'ani da sunna a bisa ta farkin malaman farko a rinka karatun hadisan annabi a rinka karatun tarihin salafu to ashe wannan zai tabbatar maka cewa wannan manhajin da mazhabin da muka zo muna kira shine asalin da a wasu dan hodiyo to sai dai kamar yadda na ce kuskure ya riga ya faru wace hanya za a bi a gyara kuskure <clears throat> hanyar ita ce na ɗaya a yi ta karantarwa na biyu a yi ta laccoci ana wayar da kan mutane na uku a tsarkake zuciya a dogara ga Allah mu sani da cewa ba mutum ne yake gyara ba Allah ne yake gyara sannan gyara ba Allah madaukakin sarki ya kallafa maka sai ka iya abinda. ya fi ƙarfinka ba a za ka yi ƙoƙarinka ka samar da yanzu wannan littafin da profesa ya rubuta mana wannan littafin ya yi shi ne a kan lokal arabiya amma duk wanda yake buƙatar cikakken tarihin najeriya na gaskiya tun daga 1750 haka ya ce zuwa 1960 tun daga 1750 zuwa 1960 to duk wanda ya karanta wannan littafin jama'a zai taimake ka akan abubuwa da yawa to kaga yanzu wannan aikin da professor yayi ba karamin abu ne ba tazara ce karama ya datse mana wajen tafiya dangane da gyara da ake kokarin tafiya domin yanzu a cikin wannan littafin mun ga tarihin iyayenmu da kakanninmu mun ga tarihin yadda karatun soro yake da sauran abubuwa kamar yadda nake gaya muku littafin babs fafowa. tsohon ministan ilimi the history of education in Nigeria wannan littafin shi kanshi da professor Pafin wayayi ya rage mana wasu abubuwa da yawa waɗanda in muka karanta waɗannan littafan za su taimake mu wajen mu iya gano yaya tarihin ƙasarmu yake yaya al'amuranmu suke yaya kaza sai ku ga muna ta ƙoƙari abubuwan da ba ku jin na kawo muku da yawa banda abubuwan da na ji a wurin malaman tsoro jama'a wallahi anan ne nake karantawa sai kuma littafin professor galadanci wani malamin mu shi daga jami'ar bayero eh, tsohon ambasadan saudi arabia a abin nigeria a saudi arabia professor shehu galadanci shi ma menene al'arabiya fi nigeria yan haya islam duk sun riga sun san shi ko arabiya fi nigeria ko aha wannan a cikin waɗannan littafan duk sun taimaka mana wajen musanyaya tarihin mu yake domin bari ku ji ana gyara al'ummar da take a yau da al'ummar da za ta zo gaba ta hanyar karatun tarihi saboda haka rubuce-rubucen da waɗannan masana suka yi mana ni a wurina yana daga cikin gudunmawa da suka yi wajen samar da gyara don yanzu da ni da makamantana shekarunmu nawa ne a duniya menene muka sani na tarihi da menene da menene aka yi a idanmu amma yanzu rubutawa da suka yi suka ajiye mana shine in muka karanta sai mu ga to haka ashe tarihin kakanninmu yake to za mu yi kokari mu ɗabbaka wannan abu yanzu kullum na gaya muku ba sarkin da zai gaya maka wannan mewa shi ma bai sani ba dan hodiyo lokacin da ya ainihin giggina musu ya ba su izinin giggina waɗannan eh, wurare nasu ba fada bace a matsayin fada a markaz ne markaz ne al-islami kai sarki a matsayin wakilin dan hodiyo kake dan haka ga ayyukanka kai ne shugabansu shine ma'ana amir kai ne limaminsu sallar juma'a sallar idi salawatul khams daurin aure da duk abin da za a yi kai ne alƙalinsu sannan kai ne malaminsu don haka ga masallaci nan ga kotu ga kurkuku a bayan gidan sarki za a ga duk sarakunan haka ne to sa'an a cikin waɗannan littafan ne muke karanta muke jin ɗan hodiyo ya ƙarrara musu cewa su karantar da tafsirin alƙur'ani da risala da sahihin bukhari yanzu samun wannan tarihin mai tsada mai daraja ya taimaki ni da irina yanzu mun gane o ashe tarihin iyayenmu da kakanninmu shine tafsirin Ƙur'ani, karatun bukhari da risala to yanzu duk inda nake zaka ga ina bada muhimmanci game da karantar da risala game da karantar da sahih bukhari game da tafsirin alqur'ani wannan shine asalin tarihin mu kuma ba wanda ya isa a takin dinka akan wannan don ya ce ka zo da sabon abu sai ka ce kana raya abin da dan hudiyo ya ce ayi ne to saboda haka abin da nake so ku gane jama'a ku yi hakuri duk abubuwan da kuke gani na barna da ƙazantoci za su gyaru amma za su gyaru ne da ikon Allah ba da ikonmu ba sannan ba da ƙarfin tsiya za su gyaru ba ku cire magana onuf ba za su gyaru da ƙarfin tsiya ba za su gyaru ne da ƙarfin Allah amma ta hanyar ilimi na ɗaya kenan na biyu ku ƙudurce gina makarantu naku na kanku kar ku ƙudurce cewa za ku yi ƙoƙarin mayar da makarantun gwamnati su zama naku har abada ba za ka iya mai da makarantar gwamnati ta zama taka ba har abada ba za ka iya mai da makarantar wata kungiya ta zama taka ba wannan shine sirrin rikici da za ku ga ana ta yi da ko a makarantun gwamnati da makarantun kungiyoyi kaje sun ɗauke ka aiki a haya islam su sun ce za su karantar da jawharatul tauhidi ne ibrahimul laqani kai kuma ka ce a za ka karantar da Kitabun tauhid sai ku fara ta taburza da kai da su kun yi tarayya a wajen korkolo amma wajen implementation na syllabus kun saba kai ka ce ga littafin su kuma sun ce kaza kai kana ganin karantar da wannan bata ne su kuma suna ganin karantar da naka bata ne to in ka samu kanka a halin larura ta karantarwa irin wannan makarantar tasu sai kai iya kokarin da za ka yi na ɗaya ka yi ƙoƙari a ƙarƙashin abin da ka samu kanka kana karantarwa sai ka yi ƙoƙarin fahimtar da ɗaliban menene abin da ya dace kun ji na ɗaya za ka iya wata dabara an sanya musu littafin jawharatul tauhid an sanya musu littafin ainihin abin nan aiba'atul dijinna ko hayatul islam a cikin JS1 zuwa JS3 sai kai kokari ka gama karantar da su a cikin JS1 don za a iya saboda dama galibin karatun saboda ba da gaske ake ba sai a sanya kamar muwatta sai a ce za a karantar da muwatta a cikin shekara shida za ka iya karantar da su muwatta a cikin shekara uku sauran shekaru da suka rage fa sai ka ɗibo littattafai waɗanda suke na tauhidi sai ka sanya musu sharhu sunna ta barbahari ɗan littafi ne ɗan ƙarami na aƙida sai ka sanya musu nuniya ta ibn qayyim ka sanya musu littattafai irin haka sai karantar da su sai zama su makaranta kayi musu nasu aiki. kai kuma ka samu ɗaliban nan ka fahimtar da su kaga wannan mataki ne na gyara amma ba lallai kuma fa sai ka gamsu ba wannan shawara ce tawa amma ina gaya maka gyaran ana bin shi sannu a hankali ne na ɗaya kenan hakan ka samu kanka a makarantun ƙungiyoyi sun ƙayyade wa kansu cewa za a karantar da mazhabin malikiya sun ce ka karantar da ahalari sai ka sanya ahalari kana karantarwa sai ka sanya ishmawi kana karantarwa ba laifi ba ne ana nan kuma sai ka kawo littafin durul bahiya sai ka karantar da ɗaliban a hankali ko kun fahimta amma duk waɗannan ina faɗakar da kai ba za su gamsar ba kowane ɗalibi ya ƙudurce cewa in ya samu sarari to madadin ya je ya ta gina shaguna madadin ya je ta gina gidan haya ko to ɗaliban ilimi ku gina makarantu ku zama ku ne malamai da ke da wuka da nama akan makarantu wannan ita ce hanya mafi girma ta yada da'awa ta salafiya domin ku gaya mana waɗannan karatuttukan da nake wannan makarantar in ba dan tawa ce ni na gina ta ba wace makaranta ce zan yi waɗannan karatuttukan babu wani masallaci za a yi babu amma ka ga yanzu ba abin da ya shafe ni zan zo in yi in baka gamsu ba na bude maka kofa ka zo amma dai baka isa ka ce a daina wannan karatun anan ba kai asuwa lasta min al'iri wala min annafi baka cikin dalibai baka cikin bulo ana kai ba ginin makaranta ba kai ba ɗaliban makaranta ba to a suwa saboda haka a takaicen takaitawa in kuka lura da kukan da muka yi cewa a zamanin su imamu <clears throat> albagawi wannan da'awa mummuna ta yaɗu ne saboda gina makarantu da 'yan bidi'a su kai <clears throat> a yanzu ma suna ginawa ko ba sa ginawa suna ginawa to amma in ya zama su suna ginawa ko kuma ba kwa ginawa ko kun fahimta jama ko kuma su su samu kuɗi su gina makarantu ko kuma ku samu kuɗi ku gina gidajen haya ko kuma su su samu kuɗi su gina makarantu ko kuma ku samu kuɗi ku abin da ya dame ku kawai ku ta bushasha ku ta canza motoci ku ta abubuwa na shirme rayuwar ku ta ƙare ba ku samu kun gina wa ahli sunna wata alƙibla ba sannan ba ku fita da ahli sunna manhajiya ba to sa'an nan magana ta gaba sai an haƙura an zauna wuri guda kamar yadda na ce <clears throat> yanzu in na biye wa kaina gayyata da ake gayyata ta lokal gayyata da kullum bana garin nan jama'a idan na biye wa kaina zaƙin baki da a ɗauke ni a kai gari kaza in yi tafsiri a ɗauke ni shekara kaza a kai ni gari kaza in yi tafsiri sai zama a garinmu ni kuma ban dasa ta mu aƙidar ba idan yau na biye ma gayyatar taro mu'tamarat yau za a je taro Saudiya gobe za a je Misir gata za a je Saudiya jibi za a je kaza ina duban yan daloli da za a rinka bani na guziri da sauransu da haka sai da'awa ta mutu dan haka idan ana son irin wannan da'awar ta wanzu hakikanin wanzuwa to waɗanda za su yi ta sai sun daure sun aje kansu a wuri guda kamar yadda Allah ya wa annabi wasiya sai kowa ya bi wannan wasiya wasbir nafsaka ma'al na yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ka hakurce wa kanka da waɗannan da suke bautawa Allah safiya da yamma wala ta'du aynaka ila ma matta'na anhu ha turidu zinatal hayatid dunya so karka daga idan ka kana kallon wani abu saboda haka abin da nake bada shawara shine daliban ilimi duk waɗannan 'yan koke-koke da kuke yi ai ba a iya kaza ba za a iya insha Allah wannan karatun da kuka ji an sa na sharhu sunna ai ba shine umdar ku ba a akwai azuzuwa kuma na aƙida azuzuwa na tafsiri azuzuwa na karatun hadisi azuzuwan fikihu azuzuwan larabci da azuzuwan waɗannan abubuwa <clears throat> kuma da gwargwadon iko za a bi a buɗe mai yiwa nan gaba in kuka duba <clears throat> jama'a muna da makarantu ga suna anguwar nan daban-daban nan bangaren yara maza nan bangaren yara mata nan bangaren matan aure nan bangaren maza idan mu aka kammala makarantun nan jama'a za mu iya wata shela cewa shi kenan za a buɗe wasu azuzuwa na weekend za a buɗe wasu azuzuwa na dare za a iya buɗe wasu azuzuwa na kaza ka zo a cikin shekara ɗaya shekara biyu ko kuma weekend ka zo a koya maka wani abu duk ire-iren waɗannan abubuwan sai an yi haƙuri ci da zuci ba zai kai mu ga ko ina ba saboda ba mu cikin budget ba mu cikin mutanen da suke kaddamar da neman taimako da sauran abubuwa wannan wani juhudul muqalli wani dan kokari ne na wani mutum kwaɗe wanda ba kowan kowa ba a cikin eh, society da rayuwa so da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa da gwargwadon abin da za a yi kenan babban abin shine kai a matsayinka na ɗalibin ilimi in ka ji an ce an buɗe za a fara kaza an bude za a fara kaza to sai kai tunani kai ka cancanta ka shiga eh to kai kokari ka nemo kuɗin makaranta saboda muna waɗannan bayanan hakikanin al'amari makarantar ba ta gwamnati bace makarantar ba ta wata kungiya bace babu wani wuri da zamu iya samun kuɗin da zamu gudanar da makarantar sai abinda muka karba a hannun jama'a shi yasa za a ji makarantar ta mu tana da tsada saboda babu wani ɗauki babu wani taimako babu wani agaji wanda zai sassauta maka raɗaɗi kai talaka mu kuma muka ce ato bari mu sanya kuɗi bakhisa mu sanya kuɗi masu arha waɗannan kuɗin ba za su iya ɗaukan mana abin da ake so ba saboda haka za ka ji mun ce za a fara diploma lokaci kaza in tafiya ta tafiya za a zo a fara azuzuwa kaza za a fara kaza duk gaba ɗaya abin da muke cewa insha Allah to sa'an nan akwai malamai kuma suna ta karantawa a cikin gari sai ka je ana koya maka abubuwa waɗanda za su taimaka maka wajen ka samu waɗannan ilmomi da muke magana domin bari ku ji hakikanin al'amari jama'a yana daga cikin matsalar da in nazo kasan na gaba zan amsa galibin duk inda irin mu muka bayyana mu da muke da awa irin wannan tambaya ta farko ita ce wai mu suwaye malaman mu wai shi albani waye malamin shi albani yana da malami don ubana bai iya wannan karatun ba uwata bata iya wannan karatun ba kuma ba wahayi aka yi min ba to kai ka san duk tsiyata wannan abin akwai inda na koya in ba haka ba kowa ma yayi mana amma abin da suke tambaya shine wane ne malamin albani wanda aka ji shi ya shahara irin haka babu ai ba shahararre ne lalle yake haihuwar shahararre ba ba shahararre ne yake graduating shahararre ba yana daga tambayar ita ce yanzu kai waye a malamin abubakar gumi ina son ka faɗa mini kwaya ɗaya malamin abubakar gumi waye malamin ɗahir bauchi ba za ka san su ba saboda me saboda su ɗaliban ne suka shahara shi malamin su ko malaman su ba lallai ne sun shahara irin su ba to kullun tambayar ita ce a zan zo zan amsa wannan a cikin bayanin da zan yi na alakata da littafin salon karantarwa ta da abubuwa irin wannan to kullun ana wannan tambayar tuntuna ake wannan tambayar amma su kansu masu tambayar sun kasa putin tambayar ne in the right way wato ba suna sha'a za a ce yanzu duk maganganun nan da nake jama'a hakan nan yadda uwata ta haife ni haka na tashi ina wannan karatu to aiko in haka ne to kuma wannan kuma wata mu'jiza ce ya kamata na ce muku lauhul mahfuz nake dubawa ku ce sadakata ko kuwa ashe lallai ko da wani ya ce maka to wai shi albani waye malamin shi mu ba mu san malamin shi ba kaga ce ah, to amma abin da yake kana tunanin haka aka haife shi ah, to ashe akwai da yanda ya koya so akwai abin da ba sai ka ce waye malamin kaza ba yanzu ba za ka ce wace ce uwata ba dan baka taba ganin ta ba ka ce ba za ka yadda ina da uwa ba sai in ka ganta misali amma ganina dalili ne akan ina da uwa ganina dalili ne akan ina da uba to ganin wannan karatun da nake yi ko ka yadda da shi ko baka yadda da shi ba da duk waɗannan bayanan dalili ne akan akwai wanda ya koya mu to amma tambayar ce ka gazayi shine wai yanzu shi an taɓa jin wane ne malamin shi cikin waɗanda suka bayyana babu ba a baki na kake ji ba yanzu mako biyu ko uku da suka wuce akwai wanda ce maka malami na ne ya karantar da ni in ka je a anguwar ma ba a san da shi ba ba a garin ba a anguwar ma ba a san da shi ba to me kake tunani sai ya zama ya shahara iri na sannan ni ma zan shahara yanzu cikin malaman bagawi mun zo mun faɗe su kaf ba wanda ya rubuta littafi irin wannan na bagawi cikin malaman bukhari ba wanda ya rubuta littafi kamar wannan na bukhari cikin malaman malik ba wanda ya rubuta littafi irin wannan cikin malaman musulmi haka ko an fahimta jama'a ka je ka samu wani ƙwararren injiniya ko ƙwararren likita daga ADU ka je ka bincika waye lecturer shi waye malamin shi sai ka ji duk an faɗi wasu jigari jigari sai kaga a ah, to ya akai shi ya kware haka ka je ka samu wani bakanike kwararre nan tun daga tudun wada har sabon gari har ko ina ka je ka bincika wannan bakanike da ya kware waye ne bakaniken da ya koya mai sai a nema a garin karshen ta sai a rasa mewa wani dan koyo ne ya koya mai daga nan shi kuma Allah ya mai fatai saboda haka hakikanin al'amari akwai abubuwa ire-iren waɗannan waɗanda mun zo 'yan muƙaddima ne waɗanda za mu amsa su amma babban abin da ni nake so ku gane shi yanzu samar da wuri irin wannan to nan gaba shi ne muke fatan ya fita mana da zakakuran malamai so ba, ba in ka ce yanzu ni kaina barin gaya muku tsakanina da Allah ban taba karatu a makarantar da take da malamai da littattafai da kayan aiki irin wannan ba ban taba yi ba ban taba yi ba to ina take duk Zariya? ban santa ba ina take duk kano ban santa ba to in ka haka sai in a yanzu ne ake kokarin a samar to nan gaba sai kai tunanin oh idan mu mun fito daga sunkuru irin wannan amma mun iya samar da haka to 'ya'yan da suka fito daga irin nan su kuma fa to daga nan kaga an fara gyara kenan to haka ake yi yanzu mu muna cewa gashi daga cikin waɗannan asha'ira maturidiya kullabiya mutamazhibina da sauran sun karantar da mu yanzu mu kuma muna karantar da tsantsar salafiyanci yanzu waɗannan yaran da muke karantawa a hankali su kuma nan gaba in ma suka ji wannan bid'a dariya za su yi dariya za su yi akwai abokanmu waɗanda suka tafi jami'ar islamiyya ba su da aure daga baya suka zo gida suka yi aure suka je suka zauna da matansu shekaru goma sha biyar shekaru ashirin ya dawo da 'ya'yan shi idan yaro ya zo tsakiyar kano an sa lasifika in ya ji ana bid'a sai ka je yana cewa la yagunu na kaza wa me za su ke faɗin kaza ba su san ba kyau ba an haife shi a tsakiyar tauhidi da malamai masu hankali ya zo ya ji wani wawa yana tsada da wututukawa wai me yasa ake faɗin haka dr bashir umar ali shi ya fara haɗuwa da irin wannan dr bashir an zuwa sa ran shi shi ice ice umar? wai wai babu me yasa suke wannan wannan wa'azi wannan hadisai yake faɗi na ƙarya <laughs> ce kai nan Kano ne nan ba mani ce ce ce aje a mishi nasiha mana sai ce sai ka je kai mishi nasiha <laughs> wai aje a wa malamin nasiha to ka gani to kun gan aka tafi yanzu irin wannan yara me kake tunani in ya kai shekara talatin su ne 'yan sunna sak mu ko sai da aka yi gargada aka fada aka tashi har yanzu jini na zubewa daga hancinka na faso hanci da kai da sauran abubuwa har yanzu akwai kwarkwata da sauransu akwai kuma da abubuwa to dan haka gaskiya saboda Allah gyara zai faru insha Allah amma kun ji yadda ake gyara ne ina fatan kun gane yanzu wannan abin da muke ci gaba ne na da'awar Abubakar Gumi ci gaba ne na da'awar wasu waɗanda za su zo bayan mu sai kaga su ma sun ci gaba wasu salo sun fito saboda da gwargwadon yadda da inda da waɗanda ka samu kanka a cikinsu yana da tasiri game da irin da'awar da za ka yi yana daga amsar da zan bayar me yasa albani kullum yana yaba abubakar gumi amma kuma da'awar tana shan bamban shine zamani ne ya canza zamanin daban ne ina fata an gane mutanen da ake da'awar cikinsu daban ne yanayin kuma daban ne so ba lallai ya iri ɗaya ba in Allah ya so jama'a gobe kowa ya zo da littafin sharhu sunna kai tsaye za a dira a cikin karatun insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan mun zo zan yi wani bayani wanda zan ba da uzuri in kuka lura za ku ga kwana bakwai babu hutu kenan wato a mako kwana bakwai ba hutu asabar lahadi sahihi muslim litinin talata laraba alhamis juma'a tsakanin eh, muslim an sharhu sunna tafsiri da fiqh sira ba hutu to kar ku manta akwai wani hutu wanda na tsara mana shine dukkan duk alhamis da juma'a na ƙarshen kowane wata na musulunci za mu huta mu shakata ba wai hutu ne muka yi tabannin shi tabannin hutu irin na a'a hutu ne na mu shakata mu je mu yi wanka mu yi wanki mu mu dan kewaya mu ma mu huta kawukan mu ma iska ta shiga iska ta fita ina fata an gane ba tunda in ka fahimci wannan bayanin na hafa ba hutu gaba da Kullum za a yi karatu nan tsakanin magariba da isha sannan masu karatu da la'asar kullum za a yi karatu tsakanin azahar da la'asar sannan kwana uku kullum akwai karatun asuba da muke na fiƙi hutu gunga ko da wasu ku suna da hutu ni ba hutu kenan in na ce hutu shine hutawa ta jiki ba wai hutu hutu na spiritual hutu ba kamar da kiristoci suke hutun asabar da lahadi a hutu na jiki ya shakata saboda haka duk ƙarshen asabar da lahadi ai duk eh, alamis da juma'a sannan kuma zan tunasar ko da ban tunasar ba ku tuna mini in tunasar don magana ta shiga cikin kasir insha Allah na sake koma ɗalibi ne ni a yanzu haka ina karatun injiniyar ina masters ina ina sake yin masters zan ce ina sake yin masters a field na ainihin engineering ana hutu eh, ana hutun dole ne yajin aiki ana nan ana ta taburza tsakanin masu kasa eh, da masu karatu me wasu daidaita in sun daidaita an koma karatu dole zai yi tasiri game da yadda karatu tukan za su kasance ina fata an gane duk wannan za a bani uzuri akai to in kuma ba a daidaita ba wanda ba ma fatan kada a daidaita din in ba daidaita ba sai mu zauna a yi irin ta gana kun san gane sai da aka yi shekara biyu ana yajin aiki to amma daga nan aka shanshano ta to mu ma an kama hanya jiya ne yau ne hutu zai yiwu yau gashi an shiga wata na biyar Allah ya gyara mana al'amuran mu eh to shine dai duk inda dai ta faɗi mu sha ce gare mu in an bude jami'a mu je mu karatun boko in an rufe jami'a mu zo mu karatun arabiya shikenan <laughs> aiki bai kare ba saboda haka waɗannan su ne amma dai babban abin da nake cewa matasa kowa ya ɗaukar wa kanshi gyara zai samu amma zai samu ta hanyar ilimi ne sannan kuma kowa ya koma anguwarsu ya ga shi kuma wace irin gudunmuwa zai iya yi in babu mafi karancin gudunmuwar da za ka yi ko sai ka ringa ɗiban kasusuwan wurin nan kana sa musu da magariba da ishansu ko da asuba ko da azahar ko makamantan haka zai taimaka musu su masu su dan fahimci wasu abubuwan jama'a za mu saurara anan insha Allah masu karatun azahar eh, su yi haƙuri sai mako mai zuwa insha Allah don gobe din nan a fara sharhu sunna din cikin nashadi insha Allah subhanaka allahumma